gan kongo ke dengan ke kedeng ndas lafia kra kra kam to brabe jesus christ kedan wayo lua tidkar ji dokaglo adake tel ke ngane na kam dot bone dok ko muta ina kian bodian do ke kam maktub tlo lua ade jan konta lojina jak go na dote E, tit bain lua telen de ki yer de ki dana saut ada jonia gas eh, gerso yando as gerso ta ne ja jo yando as gerjo kad ke tolun kon ya bod yando ina ki yan boda tak ndak nu gut ye kete ta kad jawon junun ta yando kam do tak ta tolkon yan do gulo jina yan budas ndo mutabu ne tane ja jawun no luat rabe kdai merci kto tar ka kam kan loy nay sejina ot oyo t'o yin sejina ot lo yabodo yan do tina junta ite taro adje do kaglo to ko ne kad ka tolkon yan do inten kam to jesus christ ka koy kade nay sejina ot orno kamya ka tuba kad toinga koskon ka daraja kam to brabe jesus christ amen ade one tane yando dasa ka kam do tak bone ke ki ko mi lo yando ina ki yan bodaye i lokolo lua de ojdode lokolo lua ku ojdode yando ku ko mi i lokolo lua ku ojdode ko todi jan lokolo lua ku ojdode wa de aw ko do ko lolun lo luwa kane akudo ko loluwawo titin jone kete ka me zai do ni na idame girkimi jora jijoyo brabeyan tagam gi tagasal robiyan rasi robiyan ramal toho itil beto de awolo lokdan brabe kane loko luwa kojda de idan ho ade lo yabo data talo ndo eden tit mai brabe nda ndo eden da adam kev kamte na jo kada go to go brabe tuwa adam kɛv kam ndo eden to ko jo kada do ka glotlo nuwe brabe tol ko deg na ya deg jijo bakon na anyanan da non in ya koj na be bet nan tel nan da kana waito ye tan jak ndu jorojita ne ke di raya ta ha brabe tuan adam kam do eden tua tiraya ta ha brabe tujun ko daga dokaglo tlo nuet na ya daga jijo boa tiraya ta ha tujite tagban jo do ngan israela gata jo hoide ke jo yan tujinate dodata ke fotoa ke videoa ke tiraya ta tujikitube te dodata hoa tane lo tura edi i majal majala te kiyo gi non te tuj gi non ye ye jakin du jorojike majal te ko kede e no maktub pa ko sodo ni na dami gede ke matan jorai e matan ba so andi luan de nol ngan de ko ko don dorante kada ke noke de madak nge gos nge sa lua ino daga tuba wudin mutu in tuba telin ki yar takdab ba de kira kingira maji goto adan brabe di no loko ku don doron ke bar ne ta ne no ke nga gosi nawa nga gosi ta kum lua ta ta ne ani de kinga sang lua na lo n'o loko bar ne ye an daga tuba wudin mutu daga tuba telin ki yarta kada ba de kra kingera maji goto kam duniya tine kulo ko lo brabela non ye daga tuba dan majale ke majale ke tere enwa kada jota ne jan ka maktuba ya budat ne yak dasa kad ke ger jean do na so njora da jogu ko so andi luwa ndil kada nge kos do do bur nuat osun do do bur nuat kam dil to kam rotato yeluwani ndilna elandi elan ad ka da de kiti tiseji bakum taji kadra bay kadon obe do kanjigite da yelgite da dangite ke dangan kurku korkor do berkede ye ndilla yeltade kan titi ndila titi maktubu nanda ndila kan ila ndil maktubu nana ndila ne den maktubu nana daana a titi ka maktubu inanu ila titi siyawo bakum tahwe aye luwa indil tane jo kad brabe oy buning ban danro danro kumo sinan oy buning ban dono or buning ban tane takumata ndi de de kum ka takuma takumata lo aito go to gogo landilen to ndilen ko kum ka je radi ndilwa to blokonat lona ndilwa de andengar kam de titane an de tel roke kum ka ada jan deni deke ne i dena ndilwa i kamatna ada ndilwa ni kam adam nala data ka adam yi kumkajir ta luwa tuhoye ye lonan ndin kam doidente jo kada ndilwa kam adam te ada data kada ndil adam yi jira ye brabe kam ndadum berandi ai san kan da kaga ga kam do idan ti na kan da kaga garmaji garmaji al ai sanal an dot na sana ne duati non awoyin kudu bagatun ta ne joka kam do idan ti ngar kam adam ikid dan joy aryan gon sa sen majal de kadal ndila ke kum kaji ruho ko to ndilwo ngar kam to ye brabe anayin din kam ndot ay san kan ka tuba na kan ka ger majal ger majal ay sanan ndot na sanane awoyin kudu bagata na shetan de ande kam lit de ndot de de de jata andi de de ke luwa ogse do sakan ka kam do e den ne tube de de ane tidbial jak sakan ka tuba na kan ka girmajal maj ger majal brabian jaksal ndotin jaksane nduati non jajoy kudu bagata ye li tele dagde andi luwa goals igang insan na a ay titin ku luwa ne tane maktubandi dagde wo kade kanda kaga yino ne kumaji ta gang kandansa na tele na dinga won lon gawa ta jiya ta satoye ngar kama kani ki karyang da hotit na tel kiyer na luwa orndilin koro dete don duwa orndilin koro dete jan jil wala data kadan dil diyan de kum kaje don orndilin koro dete tane de oy kam dilint ko tobrabe el kam maktub lo yabo dado ni na jon jora klagr ketenam tandi na kande kage germaje ki germajal ay e sal ko to don dot ki inyai e sa ane awoy kuduba ada ndot ni sa isa ke tutubone i jik ndo jikra lu na janvier isak ndɔ jikra lu na janvier ke 9h kar ke jikra ke ngana dot mi kar ke jikra ngana dot mi lu na janvier ni san le rat na woi ana ndot na e sane awoi ke dubagata awoi ndo ke dangal na ndɔ na ni gang Ade koyi na awoi ada koyin ada moidanda jo kada son bermburuk oyinal na na maktu bilata el taata ne i koi ke kam ndilt kto jan ndil ala data kada ndil de ande ke kum kaje na lona gangan kanda kagi non sani brabe andi ndil na ndambak not ngar kam de tal kto yan nairo de te di ani daro kon ad brabe or ndilin ko rodete ade ngatanan kam yabodate dole na ke da ita jorai mata jobu kam jobu dole na yi damta ga ke jon jora ji jo andi na indil ka kam da ita dete adi ke ko da yi ko ina ga tub to pu kamatla ade de gos gergriya adandi ndilwan to kam da ita na la ade da ade de gosik gerigiri yan toye ade ki kanjin dillu atane de yan madal job do ni na idamta gede ki mutan jorai so yelandi ndillu balaram ko longe tog tubula adum kum kajiri an ko longe tog tubula adum kum kajir ade den de don don kam dilentida e ki takul di takul ndillu ani kama nala da tan ka de ndeke kum kajir na ila njilwa goto kamata ne takum brabeti deki koi titu betola roma gdoni na i jijo njora jikra eljita dototo an de ndilwa goto kamata ne ikilo krisal kto ndilwa non la datan kade deki kum kajide titu bela job doni na i damta gdeke mata njora e so elenta dototo andi ndilwa la ram ko longe tog tub la adam kum kajiri ade lon adam ev in kam do edente tada nam na luwa kato ndil luwa e kam tud o ndil di kum kajiro ada skade in na to luwa da nam na kato maktuban di luwa e ndil kadinga kos do do bor nuwa karina a wasun do do bor nuwa kam ndil to kam rota ye dillu ani kam ditna la da ta da dildi kum kajir ho da ta da nam na to buna da ko luwa na luna san kan ka ge no ne prabian dil man de bank no tan gar kam de tal ko to de dai dan ro ko lon dil de iki wo ye nya marka da nam na kulwa buna da da goto askada da nan na nam na kulwal ya bo da do ne na mutan jora ke boy de tan di de ke ne wo kan da ka ge ĩk maje kə tɔ sa inyok nil kə neel kum tɔ ĩ kagə kə yũr kõ kə telen gə kam jakan na sa naadẽ ngawun ki ĩ nɔ tɩ siya ĩ tɔ sa lon tel na ngawun nane gawa taa jiya tɩ sa liyani sa ɩ saane a woyal ĩ gə kaa telen tɩ tɩ luwa dɩg dãn wokar kãnd kag maa jeda bãe sa gogane tel na da shari koko ruwanda ka da atna in ka ne ta jiya ta sa don ta jiya ta sa ta ne gar ka da nin rodu kari don gar ka da nin rodu kari ta ne kiye gla sangin dawa kutu da majali ina da ne sangin bukam bi kagin bible ta ne kubu don gardutu na ya non kum luwa ta ta in ya kare kin dangbo kuto lona brabe akuna dam ki adami ne ger kade yanan da da yakin da gotot tibla jakler ne ka maksuplo yaboda do ne nay mata jora jikran ban kla andi na brabe kun deg dinga ila e an ira tura an modon di kam dort nambol kutoromi kari lam ya amromi ade de ay kam kam kum kaje tuk ngom bal ngai wande na ka dorot na ndot na wonde luwa jeji ane ger kada dobuni nunda i dok ngom dok ndi yasen ku nuju kot lona dan bukam gut ne darod yi gonan eh, majal didan golan godo bawe na lona won dondin luwa ta ne gerin kad yanen lando dit yanen dan ta yak nda goto yak kadi pamba itibe ada njila dami kamata na kadin dila ka kum kaje de luwa landilin kam adam te na lon san kan kakta ne adam oy kam dilin te lon oy kam dilin te brabe or dilin koro de tan dilin and kam de tal ye go da majalte yan bodu ko jingan ge ada jo kam maktub le ya boda do na min jorai mata andi bala adam mi bu krak do mata na wojingon ke dinga ke titin bakum tan nan dat set ada ngoni na te gira adam ta ne i bakumta se eh, ta bakumta adamo titika adamo na jo ya boda don na kida jora da jo gir kuboy de tibra bi andi ad kra de gitu seji bakumta ji ka don obe do don gitu ta kanji gitu ta yel gitu na lona san kan kage nyani bakumta luwa ade ndi luwa ni kam ditna luwa or ndilin ko ndildila ndil de la e bakum luwa ye na ndil de e ka ndikum ka jira na e kitakul tog ndil luwa titin jon ka makrub klo job do na idam ta gada kuma tana ndil luwa la ada de kum ka je lon san kan ka ta brabe andi ndilin and bank no tangar kam de tal lon brabe or ndilin ye de ki koy kam ndilin ta lon way kam ndilin ta ne yan bodu ko jingan ga lon ojingona ne ojingon kidinga kititin bakumta nda tuwa set adeg tuban ten gira adam ta kam dunya ne ta ne de kitit kuluwa goto na dag margan garniya na na landi jin tuba jin gan adam jin gan luwa kito jin bakumta luwa kitit kuluwa de kitit kuluwa bana jita goto jin tuba jin bakumta adam kititin ka adam kito lona san kan kaktane nyaki bakumta luwa rodita goto to luwa or ndilen wo ndil de ke koyto adan gona nan de dun gdo yogo oy e kam dilente na dan ruwato kade anay e deg madge awo na ne ani ki kum kaje kum kaje ki go dan rotu na kam dilata ne ngona nan ndilai e ke koi. ada deg tu ban ten gradam te den kam dunya te tane yin ko koy kam dil dit yana la maktub el jita dot kam maktub lo roma gdo na mi jorai klag de juandi majal de donant ketakul de kedab koy to re takul majal tit ba koy oron go dag tub keto deg tuba ran majal takum brabe tandi deg tuba yin ko koy keto dag tub ran majal ye koyi na ni koyi kitu bai i koyi kam dit kan i koyi kam dan rota ne ndin ku do shi don di jo na jin ku kum kaje ku go dan rota na ger ka de koyi ku go dan rota de tu biya wo yinal ku to don to mana ko i gran den ki kum je ku lo kris ge abayen ku kanji ka da geren koyi ku go dan rota jo kadum maktub el tit ke lua un elik don un enok don ke kanji kade geren koy ke kam dan rote na koyin wargo de tuba koyin de goyin tuba edi i koy ke kam ndilt kata takum brabe tandi de tuba ran majal ran majal kato di kato kati tuba ger adam te yana la maktub lo klaglongom bang klaga don na klagir ka tenemta njorai da jogir ku boy deta ndi luara gir de ka dang dang tub ko ka mos kra ka kira din donong tu ka tagib nda glo lo de rob nin londi de gang kete woi ade de tuba ten ka mos ke kira mos no ni mos no i mos adam ade jin tuba na ten gir adam te jin bakum ta adam o ka titin ka adam o adi nya na la da ta de tuben ojindi gira dam ta tane ojinde kam majalt adi in gira majal tuba ta kum luat de kindag ke kilg ke kreg tuba ten gira adamt jin tuba jin gan ka adam ten gir koshlu adam na yan da ta da dag margi ilin dag margi kiren dag margi ndan tane ojgo lo ninga ga loku solgina ndi go logina do ningina ndi ti dang dang na ila da de logina lo ninga nga yal ta ne diga ga kirin lo na ka do ne diga ga hilin ya na la da ta de dig margile no dig margin na kitin tu bugira adam ti igina ndan put put dan in ko jidal o jindal waito igina ko yabodat ko gelti igina den kete na jo kada ka go kotlo data ne titin da an majire majire da bai majire da ingira majal katori majire bog majire tol de majire da kum da da dian majire da majal adi majire ingira majal ka go kotlo de la na kato majire bog majire tolyan majire da kum da majire Uh, dakaya ina la degan majire da ingira majal Na nakigo kotlo luwa kito majire ingira majal la radan majal da kigo kotlo luwa la kuto majire ingira majal la radan majal titinan un kag mango kanda ri kanda mango wala na kanda goto kana mango kini kag mango na la andin mango ye kag mango and goyaval ke kag mango ande uh, citron ke masal na kag mango kanda i mango i tidbeto kuto de ingira majala ran majale na kugo kodlo degitane kuto ibogo itajya irakum dala ani da ingira majal na kugo kodlo luwa kuto kini ingira majal na la iran majal adi iten ke kandi ketigato pa kosodo ni na dami gir kikran jorai tenamta andi o mi ke kojikam ra gotal kom danam kam majalte ade david andi kon denin kam majalto lon ojinin nte kitgane nte kam nte kam majalto eh, nte kam ragotal ade lona kam kointo aito brabe andenin kam majalto ojin kam ragotal pa kosodo nai dami girkira jorai tenamta jawun kete kam pa kosruaito andi don nai dami girkijijo njora e sondi ngira ga udun mutu lo kojidit nu jaton e do kojidit nu bal in nan kita mde dota kita nasarandi les méchants sont pervertis dès le saint matin adan ngira majalga da ani ngira ga kam kondit nu nan lon ten kita gane unan do kudumutu kito inge e tak bal adat ton gon to kam kon ti mos wai to brabe kuna ingira majal kutodi te kam mos lo adam nan lona te kitgane ndun do kaw kam mutu do ka kam muti di do kaw kam hurjan mat ila majkurlo luan to da da robt ade telsia un sia do kan alane dona ndiat nan diaw kuda diaw ku nujukot tidbe ngone nan to kam konte ko anda do awoda awodrun na kam ko at brabi andi ingra majal an ingra majal lu ndenot nu kam kont nu ingra majal oi an jato ndoko jintunu ndiyel take bal ade lon tektiga brabi andi inga kel take bal te tamba atwa e to na brabi andi inga kel take bal gurneb kada gon bebe nan askada yeltal askada tajal na brabe aninge kelta bal kato di kato te gradam te dia ku nuj kot ila maji kurlo brabe ndoda darobt ada tel siya ku gala ne dia ku nuj kot donc gon e nan loni kam compte yi ko kam dilen to ko todi ko to te gradam te i bakum ta adam ho tid kadam kam kon toy adin jilai ke koy lon te ke tagane ojina ten te kam kon na oy kam dilin toy na daru ak musutane ton jiya ila data da ayilin ba ke go togane yil taw a dania ngai ta de de ke tanga ke ojingan ge na ten te kam kon na te kin dil ke koy kokro adam toy adin nan ani bebe wa a mami shushu angeliko na takumbra bete ingon kuwai kam ndilint kito diwa kito tegira adamt nyanan ten tegira adamt na ngar kama ikiyorwe dosu kama jaro gkda tap tip tip tip tip asna tap lon dokak luas weyane atik kanden itibe titi e e, e. ngone na ndugu mbi ngon kone ngon kwa no ndu ata ndugu mbi ngon kwa nyag kamata ki yerna lona diande togu yane ati kitiga ada wo na ndugu mbi ngon kon ngon kwa de no kane usa dotal inan ingon kna nda ingenda bal ada ka arbiter da ngon ya mar kuong da dota da taja arbiter yana no ndu ata kwa ke bwala ndana beran ila dira pot ke dira gota lai ai ta ja ke el sia ta kuma jale yan to kamat na lon do kag lo asane te te kitiga ila da da anda ongona nan bala te kida loi to un ka gwa jin na da dawo ade askade tol de lande tol de kamun to wongen da da anda i de tol de we lande na juwa jajuwatet ki malaika na takum brabete i ngon girka adam ade deki yerta kum brabete ndia kunuj korte ila majkulo lua da darok tala ne a a kunuj korte jo kada kum majal talo ngar kam det na tek kanden kuto ngar kam deki yerta kum brabete yana la jeremi do ne na e klagr ke tenam tan jora jikrandi ngar kam de nge gol to inde gnya tuba majal ngai no asgra brabian de mad kratok gir ngar kaman goto an ngar kamje rabai ngar kamje inge gol toinde giyang tub majal ngai ke no asgrawa de ka asgir ngar kaman da goto nyan loti aska daira na igral na brabe yila inge gir ngar kam de brabe krabdo ka klana an brabe krabdo da inge gir ngar kam de di ngar kam de tuwa brabe elandi el to an kam maktub mark do ni na tenamta njorai da joandi el to an yand te ko kam date iland tel de ki yorje yani ndi sake mani ndi sana tele kiyerta na nyande te ngar kamit nela ndi tele kiyerta takumbra bete njorake da jogir kikrandi kutoko keme adi ko kam ngar kam degte ta gag ki majal ndi tentit ndị ọjịta dọ bent Ki kị ki tol de. jọra ki daji ogịd kị jowandi ki hwamaru ki kumda ki majal kị majalgị kra dang dangdang kị ndokum ki kaya kra kị jang kị taagị ki mal ki dongang ki nyara ki lo ɓodtɩ jọra ki daji ogịd kị mɩtãandi yãagị ki majal yi noon tuubã ko kẽme la ndɩ teentɩ ndɩ telen deekɩ yɩrtɩ abe de ki yer takum luwata kito ngar kama in ki yer nyan de te ngar kam de tina lan de tel de ki yer ti nyan in di sa ken de ngayal ne nyan de te ngar kam tina la da ta de takum brabete in ki yer kito an ngar kami do su tup tup ki majal ga do su tup tup majal non di ay kinga te an ta gaga ki majal de te ente kojita do bent kra de te ente ke ɓogo nde tete ke tolde nde tete huamaru nde tete kumda nde tete majal ke kra ke dang dang ke ndokum ke kaya kra ke jang ke tagag ke mal ke dongang ke dosur nyarag ke lo bodit tuba de ten ko kamji te ngar kamji do su tip tip ki yergi non de ten ke tega an yan dan la data de jinki yer takum brabeti adi titi nani kaagi pom kanda nai di kanda i pom de kaagi di de kaagi majal kanda kanda de di kanda de majal ho adi ngar kama dosu tip tip majal dongang dosur uh, eh, ben kira kaya kira kumda bogu tol de jang keni yang tuban nan dosu ngar kam de tip tip na te ketiga Ade kande deedi kande de i majal ngone nanda ak bal ka dalwai to to bir lisa galwai to na ten te gira te, ngar kamon do suke majal Ke tip tip ten kam kontinu wala atog tan luwa ada ngar kam kiyernal ten kam kontinu ade lona luwa ndamai wane do su tup tup tup majaloi kumda ben kada kaya takbal nyog tubo nanda do singar kama we na lon ngone nanan to gane nya kani kamatna ate kitiga adin ya koji titun gon ku du lon to tambat nganga da te juane da ilbane domba kon lon kwan yirno ngon go non duwa yatna ke ngon ku du ila ngon goto gogo i gang kiad ngon kwa ke na manda kadat na bi la ko na wor kono non duat ko to ngar kama to na lon dokag luasane nyakan to ngar kama na atikitga ade den ngon ko dun te gir kont na te kam kont na i kam dilin to na lona ndu togane majal ga kan dos ngar kama tip tip na te gitga ade ik do bogate i majal ke toy i ke den duat i majal ke bone ta i ngar kama kete te ta ka duwe i gen to ngar kama na beta te ke tiga la ke majal as girmata majal ke ke toy majal ke ke bone ke majal ke lotina to kam detna na ber jak den do to ai to ada boba sananda ita ne as balas da ku boy det i ka ne ngar kama ki yero ko to ngon ke de ke tog an ngar kam ke kedan te ne gere adam te ad ngar kam do su tip tip kierge majalge na korm bna ngon tane ngonen to ta mbatwa to ngon askada da benal ngon askada da kayal na yanan brabe wo ngar kam to ad yanan lan an ngoni kiyer to ngar kam kiyer na de dinga nanda bala as da ka boy dete in as da tol de as kada bogo as kada da kaya as kada da ya ga nan tubo na ten te gira dam na in gira majal ta kumbra bet ade in to da boga atnan in majalin nda ambo ta ga bana ade majal ka bal da ka boy dete ban do ka ta ga bada majal ka toilana in to dan duat danda I majal ka bone kutonga ya gargandi lon kada bamba kada kada gudu ta ta gaji ga as dubu ku boydete na bulalo ta gaji ga ta ne inki yer ta kumbra bete indi indi ngaroi ndi ndi ndi da kum da ndi da ya dang dang majalini da kam do ko ne la to den doite na kete tan kadwoi in to tongar kamidna kutongar kam jilai di i kuju majale in to ngar kamitna loti ateto in la jane ngar kamita i majal ke loti majal ke da bogi ti majal ke toy majal ke toy kam bible te in la kre dota ne ja kam multiple yuana do na sona jo de ke den ke samari el jesus andi ngawon goto jesus elandi awi de ngawi amar saman kan ayi na ne kan da won salban kan notna amar sanin an ngawon goto brabi andi taan te ta ti dai rota kto dag dunga ni ndi se ndi sia bo ne na inga wi ko mi adi majal ganda lona ban man ba kadin dodon jesu na i majal ga toy e, da jesu de sia dot ada de kil a ku majal ga toy e. duwa ga ba te len de ko togna kam dot ka tagba in ko bo ne la to den duwa te nangar kamoye ila e kuju majalga loti ate ke kandan ke tigato itibe majalka loti la ingar kamote ke bone la iden duate inki toila i bogata toy na ke loti nan jajo kan bibelte pierre jesus an kete tan kada kinja ko jajo ay majta garam jamata pierre ndamia ber majin kadnan ila to kadnan no ki jesus ne na noisiana ta nan majta garal na lon do kaglo kito to jésus keke doni loi o majal o maj tagere nan o ngar kam pierre toy e ila andi ɓetay maje tagere ne lona dokag loi siyane pierre maj tagere jésus christ ye majalge lo de asgere mata de aratoge yaron gidiyan ran gite na luwatane a wokin gar kamot itibe e lona brabe elberklalon eh, samuel kada a wuryibu do david kada ndad ngat lona o ngatok david ikingal pu isikimde ha lon watane ha kumbede lo luwa kana lauten brabe landi samuel itid bial miya mo yon titna diawonal diawo yon kok dang mi ka mo kulo mi kok dango adja nga tainan ka maktub kulo samuel ke dasa do na klagar ku boyde jora tenam ta ilandi na brabe el samuelan otun dakumi do takumat ke maj ke do kadro at ngal ke tombata brabe awoyan titna de awonal ke to de awoyan ke ko tiga takumat na brabe awoke ngar kamat brabe an wote dakomi do kadr wat kto jiawo yan ko ktiga na ni tane na no ke ngar kamot ade de ara tog yaron do klaran git ke do do ngar kamot ke klaran g ade nan otu betane nda hotu ko ktiga na takum brabe da nyong tubu ar nyong na kulo de miyamo namane muwada ideke aryan ideke ogurundo ramajal na brabi anolane anol awuk ngar kamot ngar kama doskiyir kumda ben bogu jang saya botu uh, eh, ben kra tubu nanda dos ngar kama tip tip tip na de arabai dia loyon do ngar kama tna kgodiwa a loyon do ngar kama tna kgodobe klalwa lona lakubu ko sim dia gek gek monsieur le ministre monsieur le directeur na ina brabi anol tane anol ngar kama ke ngar kama ki yeriye tel ki janjoi mata ta ha ira ida anya nan tubo wa de a da toga yaron doklaran gitu ada i de kinga kokum tondo i de kinga tar i de kinga da kinga ndogo ila nyotoru ya ne dase ina anda majngai na ina brabia nola ne ke ngar kami ki yernan tel ki janjoy do kaklo di ti tan ha ida ida an maj ke ida taranda wajin kam ken lui ke tigawa kto in brabia nolta ne ingar kami dia da to ga yarun gidi klagit inga da adwa kler gtuba idek ga bil kam klat i dek adron kto luwa na in brabia nole ke ngar kami ki yer nan. tel ki ha ndodi ti taha ida ida ni aginan tubo kotobra bi andi an tidbai nyak janjoi ate koko lote ki yerwa kito ngar kam de ki yer na ngar yi ki janjoi ala ne in rota al kada nyak janjoi ate tete job do ni na klag de so njorai sola eljita dototoy adengan kop kaimba agnan yilam da ti bo madu na ne ke ya e koti ke den ka murim ba tuma da yo an admi ke ko da ji ko tadan ko to da boho ndulo ho na lona mtel mtel ngar kam dum ti ta da madu na ne an no admi ke du nan ko to ye ke bo nan da ger ka de ginde mangu to to yer ade ila de wuri man ngai ka ne a wuri ketoy ger kade in kiyer in tit beto lona ngar kam de tel ke jan joy ala ne nya mad ka te tit ka adro ne lua da goto nya mad ka te tit ki jan joy ta kum brabe ti da goto brabe ataya kokro de tit ke bi alto jo kade lua oyo ra de tub de mad ke as kada yaron takum brabe ti goto ketoyan tube yin ki karta kumata daga takum degiti tane deni ngira benda inge nge ki de kidan ki niyal tosiya ani ngira kaya ke ngira ben ne brabe ani mdiba no ba konal el kamatio to do na mi njora da jogur ki jijo andi na mi tam de mails de ki dinga de en kin de nol de ki de bon adi yuro wane marulan do wasiya kamontu waye ade de ki de ngon kumanda da toy ke ne de da toy ne ak ito itosia kami ito ibrabian iho degden tu bayin gara majal ga idan ben ke idan kaya takum luwata na ko ko tlo de dai to ke degden ta la ingara kaya na brabian uwa din yur kuwa on i i hwa kami to ani jo tu idan ben ye jongon ke den dan da toy nda toy ta ke dinga nan toy wala kumun wata ne waka kumda mantande ada tosiyangar kamantuwe iki da na nu wal na toyin toyin la da ta da ngon ke denga na wu wa da da kumda tosiyangar kamante ada ke da na nu ku denga nan tujo inga da ben ke kenga da kaya ke kwan maru na ke da na da in kaya ka da ka kanji gargo na ke denga ta ne gargo maj kuto kaya ka da ka kanji gargo lua anya gwala ti dak do ite levetik el jita do tan di levetik do na mi jora kla gar ke tanam dan di ila de madra majal ke kanji gergo ada toy do ke kra kumber kan dagat lo brabe nyok sumbaral tai duat na torago ta dont nan dot na ane ge ki ada na ti ge ten gon lua pasal ai bai do to tai da majal ke na yiki ki kanji kadi gergoye a nyaadi no brabi a ti dak doyto ay to rago ta loy doyto adi do ku kudumutu dibane bial aw ko kete kam maktub lo matche do na mi njora da jogir ki kra ban da jogir ki joandi on do elin kete anan ay tol dial ke dekre en tol diane awon sialo gang tat na mi tam de melse dekre en dra won ngon kon ane awon sialu gantat en toka il ngon konan raka adi dek pombe ane astakade nge kojita awojina kuma na en ayela an ibodide ane astakade aw kam hor janmat brabian ila etaji ngon kon ibodide yi kurde ane inanda astakade nge gantage ahwayin ansei lo gang ta ki an sai kam hor jan jank da sado na mata njora klagr kimi andi de kren do stangon ne inga tol de nay geren bet de madak nga tol de kindik kum kajir kum bak not kamante goto dongon koin sayal ige kuwata kumita brabian inga tol de na inga tol de tay india kam hor mata jokade kawun jak danro kumos nten adam tna luwa oji ta tita ne oji titi koi bu adan degen tuban ten tita ne in koi ta kuma luwa ta kam dildit ye titi nane nani de wai na kinga nan askada da ya ma da telin ki kum kajir gugal ki yi itibeto den wai kam dilinti askada da ya ma da a ku togmad ke kade ade ron telen ke kum kajir goto yitibe jo kama kriplo efesien doni na jo njora e krandi in tɔ, mari in de ke koi kam toy de tag tlosu kmajal glosu polan mari in de ke koi ade ngeke efes telen nge kadro tagoi telen ngan lu luagoi na kete tan ka de tel ngandu ag yigi kane ten gradam te ade yin ki koy kam jildit godobdi godob toy do taglo de majal glo de yine ke koy kam jildit na njora ke komi el jitit lon mari yin ke koy lua tel de ke kum ka jete no te ke kris efesian godo ni na jo njora e mi andi ke lona jin de ke koy kita toy do taglo ka tel jiki kum ka jitin nanti ki kris ki takul kam ken lo luwa la ada den we kam jilint i luwa kada bado la ko tog kada tela ka kum ka ti in ki ki don asiya madal ani ki takul kam ken ki ki takul ko kum to lo luwa la luwa telen de ku kam jilint kum ka jirti gogo na united tet biyala ne i de ki ndom taro in ka nujukot romangro ne na min jora e klagr ko so andi tidwe kane koyon be ko adam tu mbote ndo mois na degna ran majal tid ko toy do talo adam ale koy onbe do to an koy onbe da ko onbe ko adam tu adan nani koy ki go dan rota luara yel tara den oy dasa kam bible titane no i abel abel ngon kwa kanye tolana ila de dasa na ke godan rote ke musna nan koy mbagren do adam te ojgo koy ke kam ndilt adam la ide ke dasan da majal ade oy kam ndilt an te ko adam te mbonte da moise ten dojje ke bone an jigna ke dan majal ki toy do talu adam ale jig kane koyon be dojje jig kane joyin kam ndil jit tubo ho isa kandi kaga germaj ki germaj alal ne brabian ke tidbe kane nyi ki kuy ki toy te gere adam te tidbe la lona brabe jesu kun berkla ngon kada alambar hoita ngone nonandi inya mad mam dubu bom tan nin bom moy na tan lam telum de ndulo goye mark to tublo luk doni na jikran jorai da kuboy dete andi na jesu yelan inyange koyge ada dubunge koyge lode na aw ilamber kombe lolua kita nasara andi laisse les morts ensevelir leur mort na kitabe ande inyange koyge ada inyakiyenge yoge igar majalta na inyakiyenge yoga ada dubun lon. na yinani talo kiyenge yogal kutodi ngwoni nan admam dubu bom tam telem deda ibuala wo yadi iki kane inga yoho yo non oji duwa kutoi ngon kidinga adi ila ada kete no ngan kon gutu kan ngan kon ke gina ne ila ada kete no dutu kutoka de awogonin bon bon kada dubune ne taan brabe Jesu la ne betane nya degna oyin kam ndilditna nya madka daan ko tolwa da goto nya da adurun hole dubne nin boy boy ta oyin jajo oy kam dilin tuo tel oy kam dan rok mosuto ye degna daan kin jata don na oyin kam dilditna nya madka a daan ko tatom da goto ade nya ignon adurun be dubne nin boy na yinum kuni ndili tel ko kum kajete itane awi ilambar hoitalo lua ada ilan dilin woina telku kum kajira yogo tu boli ra dana yogo yorta kum brabet ko to lua ndil nge ko do do nuata a osan do do nuata kam jito kam rota to ye to kaglo di andili telku kum kajir ida dia telku kum kajir ila ida yama dane ndiak nuj ko to ko to lua la atel ndil de ina woina la atila kumkajirta na ontuku krisi titbe la jon ka maktublo matye don na da jogur kujo jorai damta gur kujo andi an ni lualo abraham lualo isaac ke lualo jacob luai lualo nge koigal in lualo nge kumkajirga do kaglo tun jesus da taranda. abraham isaac jacob na woyinwe na brabe andi ni lua lo abraham ni lua lo jacob ni lua lo isaac an lua lua lo ngeke kum kajero la ngeke ko igal ade ila yiki koy kam dilit lua lua lo yal kto degna ndin ku kum kajena la in uh, kulo luago in berkla lo luago in gan luago hoye kto jean don na e so njorai e da jogir ko so andi lua e ndil nge kos do de ber nuate to karina ku wasun dodo bur nuwata kam ndil tu kam rota tu ade ndil ndil dila danam na kulwa ne la lo ndili wo ya ne di danam na kulwa dan rok mos anga made kokro luwa ta dan rok mos ada to ga danam na kulwa kito koranchen na klagr kumi njorai damiandi dan rok mos ada to ku dum dumal ko dan rok mos ila ila na yen ko nan jilin wo na tel ko kum kajiral dan rok mos nan to ka sai kam paradistal ila tel ko kum ka jili tel ko kum kajiral ne i da rob ta kada kam hurjan mat ye inan wo kam dilint dan rok ta ganda kum kajir nan dilata ne in ko koy lona ndin lokal na tan dosan paga na lo ala kum wonda ne ngai gibe in ko koi kam dildit pasar nga koy nga korno deginan lo nan lua la wone in e ke don ke koy kam dilent nya de kada kata anta kum be e goto korno gubo waji kada bo nya gutu bunda da da da nya ki yerta kum brabe ite bala brabe andi ten ke te gradam titane lua oji tite ki gubo ki da kan wane ay sang nya ten ten be kada tolan ko ke pompe sel tok su duat ne taku ku to nya ki yor ta kumite tit bo to la brabe yel jin ka mak job do na so njorai klagr ki jijo ban klagr ki jikrandi tit kan ha luwa ban kul berglonal nanga rago ta ru malaika gatlon yela ronga nde kujin ningti igna girdi kambu ningti nde rigijin dodet tukuru sugubu degani ngoni malaika ngoni malaika ngoni malaika ad ngoni de kar yang na brabi andi malaika ga kane brabi ngara go tal rodut ye an lona brabi ngara mal ngara go ro malaika ga tian jigna kndin kujinin ti ya na la brabi akuna di ina nda ani kujinin na de kampna ad ndili kamiti kam kujinin ti titi kujinin na da titi envelope na de kampti iti beto ande degna ngende kuji ningte igna girdi kambu ningte nde rigijin dode titi kudu sugibe kuto lon de ke koyoye ya na tade ya na danro kon danro na jelta jelta ndak no gutu jan danro na dai di ibuni ade ya ke yerta kumbra betin na jongon kabine nan lokedi ki in to girdi tane ki wutu duwal tip tip kuma da ngise te kitiga to ta holbe kinta ne ani da nar kuma da te kitiga ya ni da nar nyang na yina yi gudlo ta ne ni da ni ki jabat na yin to kam kitna yin te to ta bulo ta yin te kitiga ra ina to sai ka da bulo kintina yin ki tu so na ne yi ki da ndian like am ton ta ka de sa ne isan ya ne ge moda ya ne ya gutu ba na in kidige ki ki soti takumiti da goto ne ba ada tuba in ki yor takumiti itid ba to ila danro ni ten ko kro adam na mbela la ne in ki yor takum bete ya mar kai da ka ai tan takum luada goto tubula jobel jika maktubla job don na da jogir kimi njora mi ba boyde tandi ke na ka ndal ke meng in ke janjoy takuma tal to takuma tal yela de ina kide nangon de ina kurta luna langon bibil gir kontan de na ndubulu at de na kuji kaw na at na kospat anon kide ke ngon kuri non and ndubino luwa rabian indin gosmbo tan tenbe beti dokag luwa sane kidege ke kurugin nanda nan tuji duko ila imbe lala ne brabia tuji na ya marke andangaro ndo ite goto kuto in kidege ku lolo ka farge ke mariam kabine ge ton kam kujle ton lo kada ko onda nial kina yi kidena kina i kurna ko la wonga dai do dodit ai sang sel toxer kanang bu kadi pompe dodit tolden kuto indi kidege ke mariam kabineke kafar nyoka neli kokoro ditida goto itidbeto danro ini tien gradam na ila mbela la ne nyak lu aitan kum luada goto nyak anelua kokoro itida goto koto yikideke yiku teni te kokoro adam tu luwa oitidki i deki yerke klarai e tuba inga ndom do butoho tit bela job elji kan maktub tulun ada job do na klag kimin jora klag de so andi deiri kadi hikariyanga deyin dek den oja to tel ki dana wa. ki jabar glo luwa ka ne luwa bakul dal doron ki don in ki janjoyi ta kuma talto an brabe bakul malaika gal an doron ki don yin ki janjoyi ta kuma talo njora ka so andi tid bai dia yin ka dana so no luata de yin de ne oja ai kar karnyanga brabe ger kare den de ne oja te kam kont igir ko jlo adam na yiki yerta kum luata kuto ndenena kam majal to ojina kam ragotal som do na i damigir kra njorai tenam tak lirin ketena ade basa na ten te gira dam na oyi kam dilinte nan den ge kna doront tane degege nge kum tog nda worna taro nandi ira do ak chapele ila da do ak chapele ane atesia doronta kton kande kam kombe ke doronte ke go ndiklo de dan rual ke go ndiklo dial ne ke go ndiklo lua ke go mositalo ada in la da adua ka sapele in de in ki la da adua kan tel ngon dua in de glo danro ate sia kam doronta o ya ne ndi akra ndi akam para ndi akam hurjan mat inan an nadron ko adron ko ad deg marga awon dom balta a woron jalagna agan berk do gojd no gojd nan mosu tuba na ina ne nda kadro ko kan dangbu oyane ndiya kam horjan matakoto nan goto kam maktub lolua irat biane indiglo danro nandiglo danro atek de kam doront noal inan anadron nadron jesu munro madlua kto msawo moy wasta tna da mgie kada madrom kto dakla berlolua yani danro de yani lua ndig ruat yani de takum lua te ndil de na lona ndila ke koitane yani de ta takum lua ta da goto ruat neb ndila ke koi ni la nadron lua indaro konta kendang oyane a ko nujkota akam horjan mata de markana waito anan kun jesu kadan anan gar kamanta brabe de anan gar kamanta bola am ge kadam tel ngoni ina ni la da adua kutu biane indiglo danro danro la da il siata ye o ya ne ndi ak nu jukot na jo ka de de ngai ta ne ndan kam de do berse tin nan landi ira aduwa ka de luwa de ngar kamite ira adua ka to luwa de ngar kamite ka to andi ta yak mon ku te ku do do ne nai mutan yi da jo andi o maje mdam gata bitu ila de made nduwo dondum na te tabitane mamand guat mamsa ya notis ya into asasum not brabi andan gatabit tabitin da gayedi tabitin da gaye da gakdi da gatabite kitalon lon da bit kitalon ye telandi ila de mad o dondum lon da gatabit kitada anila de mad o dondum te tabit ane mamwandu guot mamsa nyo no tu sia ito asasum no tu hu dat gata bit ke talon na kada wo don dia iki luala andi ila de ma de wo don dum na kada wo don dia idi iki luala adi mbi kada wo don dia adi ngarkam kadi gerin gertalwa kada tan tanala kada ngan kaje ne la luwa da ya ina na la ne indiak nujgot deuteronome dole na dajo gud ka jikra njorai so andi nan bombo ne brabe ada singar kam kadi गर्ने grinyo kukum kadi one lo kumbi kadi one dota al jokokro lidit lidi lona pol go bankla pol da taye an brabe tengar kam lidi kie brabe la tengar kama ada tanta ina pol da orgra no bala lidi ten ke kum ka jarti klirun kam klagat lon gomban klaga do na klagat ku boydete jora klagat ku so andi deke de ma de kudit tuwa lidi ingra gat kubu kubak kre worwor i deke de ke be botiatir deg na yi non ingra yank golo luwat na nelbun kurojitu brabe te ngar kama kade nelbun ondo ta kelpol majito nobala bala lidi ondo ta ho ngan kaji hoye ngandogolo jesu kane jesu da yi inan sede luka don na da jogir ku so njora da so gir ku miyandi kamla te hangal de ka to kade girne girta ki kam mak tub tu lo luaye ad brabela te hangalde kad gerne girta kad ngane kaj kitondi kumya ina so ning tik maj idendu odo talulua gergira to na te kikandin kad wo talulua chie lua la di mbi kad gergira chie lua to la di ngar kam kad wo lo chie brabela adi kum kad wo lo to nyanan bai brabe ki lua la daye kuto kaji hiyo ma de de askada da kuto kadan gan kaji da goto yi ku goro go ko kumton do tulo luwa njila ke koy nan ge ka dorant de gani sumba ka da lo ka not kuto won ka de ila lo ka non tala ne nini atite nin gon ku duba ada lo ka non ta kan yi la, ndotun waya ne dida ya dege wasun wasan paho pasar gadana wajo rone la to doninit na ka lo kaw no ta tel ke ni ni wo na kum ka jirta ni la lo kaw no to pasar ga cha ta tuba wasan pa dan waje gos pa ga de wasan pa dubi ne ko ronel na ndilin wo na tel ke kum ka jiral ndiya kam horjan mata ko to ni la ite biala ne in deglo dan rula da da haklai wo kam dilin tu nanan laron knot kada ni deke maji gorobriwa kete na na kasa niata kan kasa kete na bogo niata bogo kete na tol de niata tol de bo ne da laron kana tan tel de k maji do na na ta, i bogal an kasal maji kita roi ne yi yi dobo kada ten kam kombe lo lual ilai da yan kiti dan ro la da akla yi bobasanan anan kun jesu nun kon kade ndulo go Jésus mama go Jésus gon logo gomgal an mama go Jésus oui j'ai décidé de suivre jesu il a décidé kade ndulo go Jésus a été dorontat dena aw doronta ne i den kie luwa la kota la a te doronte na i la luwa kotial na i yawun koy kadi ndulogo jésus ay na i e kam mut a kam borjan mat brabe yel ngendogla nandi yi hay pot munal na milam kotse su na toy klag lum gobban klag don na jo jorai da sogr kitenamta an luwala diaji dege luon do os de lolo da yi yigitna akunen de nge kab no ke eglise na jo kade kaje abraham ni boji kam ta tatna iya abraham akot lual brabela aw kot luwa kot abraham nan aw ya be koji na dɔnɔ ti na mɔdzi yi ti bɛtɔ kam bibili ti ta nɛ yi dea kɔtu lua lua la kɔtu yɛ kodo di ti kodo ko kum ti do ti cawun kikete yi na no yi kam dilin ti na ninga to ta da majal ti kadin ngan kum kaji kin ba kno ti bayra don di mari minga bogo mari tol dege mari da kaya mari da ben mari da yɔ yɛri ta jigina mji kada luwa. togo majalum ko kadum gan kum kajer kum ba no ina dai do ka kam hurjan ma to goto kam bibelt kuto prabian ko ke kiji kam manto kam ndilto ne ina ndag bay ne ren ida ne bal kla bal dami kam to awot bol lual ila goto kam bibelta ne ai te kam kombe to don dorontal nani tota da majal gata ila ila tota i dan rola radak lai ne dãuro a da tɔg n ka kõo beelo luwal y tɩ bola sẽn ba kadg gr ne ɗoo tɔɔtaa da majaltɩ goto kan biblt ne lona ne tɔɔtaa y da majaltɩ majalg kãnjɩ ka dɩ gergo a yãad nɔ luwa tɩ dakɩ dɔɩtɩ yẽn na aska da y tɩɩ kam tal tɔɔtaa da majaltɩ na to ka mak tɩ b le zãk dasa na jeltaa dɔɔtɩ n dɔɔk dasa zãk dasa verse ɗo na ekran jora ye jikrana oj dong kadro tag a ton tad da majal ta kadin tel ne ngan luagal na kad nam na lo dila to luwa ye ina la to ta da majal ta koy da ngan luwa gola oj do kad dia tel ngon luwal kuma daga ngona nan ten te gira dam nan dila ka koy nango kum togandi jakda bate mila kada bate mala ne beta woyane a kam hojan mat adloni bebe to tambato to dana batem na lon toga ne adna confirmation degna da na batem wo kiyongo ne nan tubo wo ina ne an kam hurjan mat kuto goto kam bible te in jibel be ya girka in yo ya ka goto kam bible te ya yo ya jibel be mark do ni na yi tenamta jora tenamta ba jijo el jita dotna deg margito ten ten gradam te ke ten jing jing deg ten gradam te lua wo jikada ji degna wong lua i dojit teni tegi radam tna kon da ila da ta kada wong lo lua i doit ke i dojit jin degna ten gradam tna ne lai gerdok tu bai ha kam brabe sol doit i gerdok tu bai ha brabe oranta wong lon doit ko ala ne o yana indiak nujkot jon ka mak suflo rom efesian eh, gdo na jon jora matandi. wong lo lo ay doji te kete kita jibelien raj titik ndeg degbe ada den tegir adam te kini tegir adam kini ngoka adam na kola data ad wong lo lo ay doji iti boto melsman ngan kurugu ton kira dania dania ale wong rai dodur kita de kita yin kurugu Ay sang do ka di tol do ko ye ti bai ha ta wong lu lua wa da ya lu jian ke ke rua ta ka de in kam ro ne ta kam ba no te kam ko be lu wa klir ma klu tit lor ni nai matan jorai matan di ke to ji ke be ke doje mari kur doje woi ke telen roje go tatal jin ke jin ke so mut jin berglo yur konge majal ke ke ko majrog ke dang dang ke ran do ran do jige tub kam dang te ke jang jinia kosta kende ke josen tato ada kete ta kade degnan ngan kajitane an nyur kongo ngar kam den ten gradam na data de duosen na ta ndi na ta ŋɔŋ lo luwa do di tuho ade jean do na ekran jora e ikilagir ki jo e andi na degi madigi hwana ro de te adan ro ta to to toye ko to inten ade de tog togi ka di yine ngan luwagi nyan degi hwana hwan ro de te da i jesus ki diyal na jesus ki ta na ka de hwa ko ro ita ne kie brabela a tembi kadu wodota a ngar kami kadu wodota ne adubuta dugutalo na i non ngar kami te nobla a ngan kajie ne la janjoro ta ke klagir kuma tandi igi non in ke koji kita kul mus al ke kita kul ndiglo danro de ke kita kul ndiglo de na in ke koji kita kul uh, luata ade koink boy in ke kadrota ojen ngone ngone no ni nga kadro tal ngone no ni ngon lual kto koji ki kiji yi ka mosta al mosa de it boy ko koyin nga kadro ta kojin ojina kojin ki dan rok mos dan rok mos nan a di togo iten kam kon bet le lual an koji ki kiji ki takul ndiglo dan ro de al ho ndiglo dan ro de bo nem ge tel ngon lua bo nem ge kade mal dorante Mm -mm, en étude bial indiglo de ha diaten dorontal ko todi romag do ni na jikran joray klag de ke boy de tandi intani talo de ndiglo dialo talo klamadna dialaro na to wurur kandanal na talo ndiglo nge kun deg in la lua wo kum tondo lo yane and na la wo kum tondo lo yale ne nyama de kai da kan inu e wong luada goto itbolandi kito in gi non in gi koji kita kul mosal ke kita kul ndiglo danro de ke kita kul ndiglo de na in ki koji kita kul luwa tan in la luwa wajiya ne an de kom kom be luwa na in la wojiya la ne nya mar ke aida kaitin tawon tulwa da goto mratog te kamtu kitogum ke kinduglo mal kadrom luwa da adua kada jesu ande kamomte kada ngar kam jesu tube in ki yorta kum luata ila indi da ya gna na ne in ki yorta kum brabet ten te kamadam na jinta ne dikdan majal lerg tube jinya ki yorta kum luata ila jan dikda adua katelin gon luwa ndik ko jesu kada ngar kam jit i rotal kito takum brabete ji da ke koi de ke woi ka da to ka da da nya ma da a telin ke kum kajit goto na ilan de ka ta nya ke tebe indiglo danro wala indiglo luwal na jan coach ki ji indiglo luwata ina ndila ke koi ade ara to ge te ta won klo luwal ilan ndila an woi na tel ke kum kajira la ne ara to ka de an won luwal to ta da majalte iro tal kito majal gi kra ka kanji gorgo braben de tida ka doit ai dat bai ai ten kamt levetik do na mi jora klagr ka tenam tak de do toy to ande ila de madara majal ka kanji gorgo ada toy da ka kra kumbar kan da gutlo brabe nyok sumbaral tai duat na torago ta lon don to iro talo kuto kor majal gloji toyin kor busi doji pa kosdo ni da son jora ye klagr kuma tandi kto yang ku majal ku dum d'accord gugun dom rago tal glum kwaman mratog kolwal kord toy kor bus busdom kamum gangman mbai tai nana deng senani tidakane askadai tidal kto majal glujan toyin kor bus busdoj dika da tog tidak tiga kade ngan yago da goto yĩla y daana n diglo dãro n diglo dãro a teese y kam kõo bee tɩ lo luwal y rootal wa y tɔ wok tɔ m raam majal tɩ tɩ maan kãyba doon kõy wo jikdo yĩn bõe tɩ ln dɩk tɔg y ãy maan litr bãe y gr kɔra y tɩ bɩ tɔla n deekaanɛ yĩng raam majal tɩ tɩ maan kãyba pa e, job ɗon na klagr kimi jora klagr mi ba klagr boy de andi kija bad glo luwa kane luwa ba kuldal doron ki don in ki janjoyi ta kuma talto yela de ki yer kundum de ina an rago tal titman be de an rago tal titman kan be in rota lokto kogro miyaksa ke larom kuna wurwur kadam telin da kidana so takum brabeti yak yer yĩna ala yel ka mak tuflo jeremie ɗo na jonjora dajo gud ke juande ke nani yi ke savon ke maje ke tugoroyi ke savon kat yi be kane rago ta loyi a to ke tiga wang nom te kel brabe lua an yana ke ta nasaran savon quand tu te laverais avec du nitre quand tu employerais beaucoup de potasse potasse nitre nanda yanga ka kunen de produit chimique ade kubu I salte te ban yer te ban muna tup tip itogo na ar yang nan ke na niya ga nona ida itogo majar gure kane ato takumunta wajgodi indi da adwa indi ogro yaksa indi adam balta kler tuba kelta lua kanjiyanta prabi andi n'onda askor majalo ko albat kutoriwa prabi andi iro tal kto ten kte kam klaraji git kuma na jas kad jak mbel halje ke klaraji na jak tog mar kad jak mbel na ina la yel kam aktublo jeremi do na klag git kuma tan jorai da jogit kuma tan di de ki etiopi ra tog mbel darona ke kag mbel dangna tidbeto in dengira majalie airan tog ra maja de ani dengira majal ak tog ra maje takum luata an de ke to pi ade de ke kil ke da togon mbel ndaro nwa de mar ge nasar ge de yen tiana kuna ambi ida ka de tel de ke kere na lo mar ge to na ke alan awunin ta alan ta koy ta kada ger kada yi de ke yit bisu doy ge ida ambi bisu doya to lo tonte dia ger kada yi de ke yit ngum jige ke kilige da gojige tuba ojugo ka de ke yil ye in la brabiandi ke de ke ethiopia de dekil kia da tog kada mbel darunwa an kag kane kia da tog dona kunna kagye kia da tog mbel ndangnwa ani rotal itiboto deni deke gra majal ara tog ara majita kum luwatal toho aje doni na jonjora eklagr kumtandi kam la aje yelan ila de mad tel ki yerkita kodnin ane na od yonk kra ku yonk ti inten ye yonk inten atel ki yer toa nge jaya mosu turun anan atel ki yer ade nge jaya mos kar kare braben digitandi ila de od yonk yer na tel de od ki janjoy ke yonk janjoy na tel ki yerwa nge jaya mos kar kare andi yonk janjoy nan ila de od ki. year na tel od ni yak janjoy yak janjoy a tel ke year to prabe tel turandi kam la age turan tid be to la deginan ke gir deginan ke nomte kel brabe tid be klara jidig tube ke kade karig ke laade men no yi ke yer. ade itane od yonk yor kon al ida india ki yonk yor yonk yor inda india ne di injilin woina ila injilin woina tel ku kum kajrale yonk tuba ni dai adbrabe klag ni dai dad luana ta kum brabe tan di yonk yor ofrand yonk yor dimi yonk yor pa kosi yonk yor lambar hoita ni dai lana yonk yor kuto ninin woina yonk yor ina od na tel od na ku jabata yonk tuba ni dai dana in yakir tit bala bra be ande tit bala iklaraji dig tuba ke kad karig la ladam no in ik yeri hor ma in hor ko dum kai de mad ka aw ko tog kam duniya tne ki ak gos ka ter kad ayin ka ayin hor janma lo luada goto na brabe ndaduro degu kam maktuplo tertagdo na e dajon jora jikrandi no ara tog kelkan nar ngar kam ni ke karyang do majalt anke no ada tog langon jin do andi nar ngar kam ada ni ke karyang do majal gtua ila de gotua ne de na da tog da yan ina den ngar kam e ki janjoy ale diakra diak nujkot kito matiyo do na mi njora jijo andi ngero ne gla yi degnan kamdi ki janjoy kito di kito awon kombe do Na ne ilan gar kami ki janjoy al yan tongo itadi i horjan ma pa kosgdo na buk da sogdo kumatan jora jondi ota kaw ko beri lo gangtata kito de mad ki ngendi ki don don kit i ki ki dana so noit goto berkelaluan ila som lo gang tata ne brabe saria wam kun kuto deken de ke don don ki ke dana so ta kumiti da goto ada otu ka som lo gang tata yi tidbe to ye tidbanya de ki yira telen de ke dana so ila tidbanya gar do ina luwa telen de ki yira de ke dana so wale indiya kanu jikoto jacques ɗo na so on jorai klag de kete namtandi kuto inten den gerion ke majik sumba kadra na rala ne i majal ke duat i ger kadin moy ke ton kam ku jilab danana ge an do kare daga wond ila wo dala ne ani majal ke doit ne ila awo kuma madge na yin din gaji ku madawo awo dala ne i majal ke doit yetit banyai won gongo moy ge kam bet ni ditna kam loptal gete kam be gete kedang irai dala ne andi i majal ke doite ye do ke te bayai ten kam majal te ke te ke tiga jak do na so jorai klag de ke tenamta jak telel juai to andi kuto dekren ngom gomber ken daglo lua tub na toy domber ken dak krane tai duat tit deka de ke toy do tu be to ho ade maktub lu anay bogal ilay ingom gomber kun dag tu be nay bogane altakad doli doit ade jode nan akuna na ganyam deke ke tol deg ade criminel usa damber kun dag lu lual ndia dot rem rem rem rem rem rem brabiyandi yila india gumbar kin daga tubu na toy da kakrane tit ki dena toy do tubu to criminal wo yandi yakda ndiak nuj ko kam hor jan mat yin an toy normal ak bol dillu asense kamant naal dombar kin daga askla kon criminel awo criminel na yi criminel ay tit ki normal alwa kito hal normal da to sotu na andi ina njia gomber kan daga tube tuba na aldo ka krane tai duat itit ka dena toy do tube normal ka wo yana njia kra njia ka nuju ko kam horjan mata ina ne ka komta di pastor ka bo ita ne aldo mber kan daga lolo ka da bakon diranya da won ka to lo na ka daga den lo maria ta den kananga ne wong da al dambur kin da kida normal uh, eh, pasa nan wo yan diade diak nuju ko to kito in kana inga kalta kat na bo basa na nan a ah, lo nun te kam kont na nita ne ndia gombur kin da gitu tuba kan ndia gombur kin gitu te ne te gira dam na asta kade ah, an kam hodjan mata ya dan la jo kam uh, eh, makrifle luka do na klagd ke jijo gon ke basan ja gomber ke daga te tubo kane dia ke nuju kot ke toy do ka kam doron tal an ngar kam ke yer ke tebe ke lo ke yer ke tebe nya ke janjo ya te ti to an e i rotal klere job do na klagd ke son jorai son di nora to ke kad nya ke janjo te ko kam nya ke yerta de goto an de ke da to ke kad nya ke janjoi te klo ki yerti da goto kuto nya baji majal kraidi di ikoi ade boba sanan au ku majal gulwa ki toy majal gulwa ki bone ke majal gulwa ki loti ina ikujin majal gadin dinga ingar kamana na ndinada luai don doront andina kan dodo luwa yendina kan dodo luwa dodi la ndinan kan dodo luwa an ninga kaw kuji kaw nonte ninga kad kariga ninga ni fam de charité que ni ancien que ni diacre ni pasteur ninga da doa ninga tota da majalta ni na da ron jésus ni kun jésus na da anda kamanta tuba ga doyi na landi na anda ronta danda ido ku goto kam bibilta in lawo yane a kunu jikot brabi andi klarai glaten nan dugon gonbo. isom ɗon nayi damin jora da jogir kirandi nyara eglaten nam ditambo wa i o anum titi seib na tajigla mam dangi kamla mam te ki taloi ki tiga moji madi o na ndanga na nan te ki talo ki tiga luna da tota ida majal giti da da yin tubu na brabendi lokran da woi na luna dogang tata te nuwata ne klarai tubu aten kitiga kija kitiga adu na loni kia wuta ne a igar kada ida pot igir kada ingira majal loni igir koi koi kada ingira majal ta ne gotu gogriya da ya malaika abri bakar bakar alayda laikam hor jan mat dogang tata brabe a te maktublon lona te maktublon akuni kikete lon kuni kikete andi memaj albertine mi ne luwa me ma jal bertin koin dani kam ragotal ojin kam ragotal idat ojin kam majalte idat bai telen de jan joyi kado and kam kombet loma ah merci luwa ndok pastor da worgta an mida mingra majal di dijem kadam totam da majalte no bala midam telen goniye ke verse e krena to kam bible tan kari to ta ida majal tingan kaj lonan goto tane malaika buri bakar bakar laikam horjan mat kun kran arde kete andi mamadu ngaro ide kete don mamadu ngaro de kete keda mai do di ay telen gon luwa a ah, bom luwa ndok passer da waje an jing ta jin go ka adam gun ti jan knuj kot ndu jurom ta ke bayam telen gon luwa anam da duwa ka adam telen gon luwa ilam telen gon ye mel ni ko dem man di ka maktub le jean do na mi tan jora mi ye man di ila de woji ko ki kiji kam man to kam jil ta la ne da to ko ko be lo mat ina ne ba ende pasarandi itel go an pasana landom pasana nandi non missionnaire na landom tubu gnonda a akawunda wundu kam borja mata kto goto kam bibilta ade maktublo luwala ahwa de ka da a kunuj koto yana lana alan bur hoitalo maj hoita kumaj do luwa kam dunya tagbe na ji kuma kete ta kamla gangta ade do dokta kam dunya tia horjan ma i horgat bai i ka woyal atu kog lo kog dia woyal ho in lo dongang lo tako goto no ka da lo ran ai dan pam yalta no ka da lo ran kam nyang ko to lo mbona nu goto lo te kan goto ige kan ka na ro tal ko to in block o kibing as ka dai te ngayal lona malaika wuni yane bri bakar bakar laikam horjan mate gogte le wunnami ma bira bakr bakr lakam horjan mat nu lai da tete kogo lo kogo awo kuwai waya lo ta kogo to lo koy goto ige ko way tan ko kane koyan togon goto ta naskad nan tol dia ai da tete kogo lo kogo ya goto ngon minute marke kada tan ko ngon sentan ti la kamte da goto yana la brabe andi nya ko kumtondo kada dede kam duniya ta sawo rayuwa na kam horjan madda ani so ta kada kuma wajar kada ka tolin tayando ina yan budak ko kominan jaklerin maktub ka dasa lo jado na e so jorai klagr ka jijo andi bol goto kam tart na tar ke kasna tap ndu tuba bol ko den de bola ne i ke kasna tap kam tartal ko ton de bol ko jukum verse gen ke lir i la kami gangman i la ndi ndada ne ojgo kade tujite do ita ndiya kam hoto na ila kami gangman yanam dijita ne hindulokra kado ina jak tolun kon yando loje ke tid bay luwa oronta do de tuwa dana duwa jan merci ko doyte brabe ko to adje ko tol kon yando ko kon mi loje adje kada tel ko de ko to kada ko tol kon ko kon ko boy de te kada ko tolun kon yando ina piyabo da asin do mata bone jan wo yo ko doyte kra kra ko doyte cămtat lui cămtobra de Iisus Christ. Amen. Maje gan ko ko dinga ka ka denga tel da se lafiya kra kra wai to kamta brabe Jesus Christ kadan wayo luwa ka to jin dobo yando tina yan bu data ade yando ku kon boydete do korta dote lo luwa tid bai ha luwa a telen de kiyar da ka dana sau nonta jakra wai ta waja no luwa ta jan kra kra ka doi ta luwa lojik nga kajije ka kula ta loi ka kum kajar i ta na to bank nonta brabe i ta loi la ajin daga ga mkoi brabe ke da kan kongi nan den bur duran bidik no ne gar ta loi koi koi itembide kiyan galde kade gerne gir tayinten kade toyin gan kam to brabe jesu christ nge kajije amen ade ja jo hoita akmaje tid bay han luwa aworin takaya do degte maktum jak lirin eh, da maktum le jeremi do ni na de njora de te andi tid bekel brabe iran do robgte on lo indigen robge kmare on ke rob kra i kmaja indiante na ingan aingane ta ko kta ros na turun anan ji jak ndiatal jeremi ad koja la iten tojudogut sumba kade idban lo kra indigenta ke dok mare ge ke kde no dok kada indianta ne an gane ta ko su indigen ta ada dasin turna andi jak ji jak jiya tar bone ilayel dagan kade kunjion gur ta joron gur maktub lo ak leren jon kedona degajine dokak lo tuk mario don bone jan jingik ngane kaje ke i gorobut nan dangan ka maktub ti oke i gorobata lo dona dengune na dengane kaje to kaglo tuk mario dona jijuna jan jandoron teke da gandi kada kamya tunan marinu jak koje ta da ngal ila koy ta ngal? maje na ila do ina tedun gondwa goto ka kamak tuplo luata ne igel kuwai waya to ngoi itibato la pol elen ga korantete maj kadin jion do won ke in kam kadru taga tu dubawa ke jeje gituwa koranche ke konjo do ne klagr kumata njora e mi lir maktubu nan kete jandi jan ke dasa do ne so njora e klagr kijo an bol to kam tart na tar ke kasna tap ndu tuba bol ko den ndu tuba bola ne in ke kasna tap kam tart al kuto ndu bol kojukum adela verse genda clear do boyran kami gangman ibol ojgo kade india ku nujukot ojgo kade kojkum tungoi na sumba nel kto luwa nduwoji tirki india ku nujukot luwa nduwoji tirki moy na kiela bete anga dawadiye yan nani yi konal jeremy kane te duato ka maktubla jeremy don na da jogir mata jora jikrandi ta ke do nge kel ta ta lua ta ta kamum gang galang dot kengam gesan jeg jeg mi titi de ke kasra titi de na kasundu toy togab kita berabe kita kita kita gelua ke kunju dang ada tan te ta berabe tla Jeremia no ta kamun gang man kengan gesanan jeg jeg ni titi de ke kasundu dab Cái ta đi, ta ta cái khung chữ đăng, thì ta cái tội tội. Yan dan cái ta nasara này cũng nó i torndi i repentance. Na samba cái cái gertit cái torndi ta này i kada kare lo lua kan maktubandi i torndi si torndi si torndi ala te kokro data torndi kadrota i kada kare lo lua jo kam maktubte klag longon ban klag do na klag ki kran jora klag ki jijondi lol on do tagi non ye den godumbo ndubun to luwa anan jo maje luwa te tarob kadgir de dang dang toron de kadan gane kum kajir an luwa kata nasarane ne Dieu a accordé à de loi à de torndi de kade de arbay kade kum kajir osgo kade de non mari am ke kum kajirar ye torndi ɗiwa torndi lona ke korgur hoitag ane kumi ja kadi gertit ki ndiya kam horjan mata kumi ja titki ide ki inuj ko kumi ja kada do ina un ido ke ate sai kam doronta ne bata kam i gangman yana la maktubu akuna torndi i torndi ta i kada kari lulua kete tan kada brabi ajide ada germaj kada i moy kta tanten la jesu andi nge moing la andu docteur ye ade brabia yotu nge moing ye la kami gangman indi boli bolindi ndade tane i la aro ne kade kto brabi adi torndi gotu gogo kie adi kum kajerlon torndi jani kad kadi lulua kede do toy to kamak tubtu ko jolo timote don na jo jonjora da jogir kmiandi Simba kade ndoodg kẽngẽ majata ta k halk sa yelele bodane lua adede torendede kade gerene rota rota a nan la ta deyõ dõoy rota a nan la adede kum kajre ger rota la a ko kamburte an brabe adede torendede be aadd torendid kade gerene rota ger rota tane loon kame gãngman iger kade n nujko lua nuzkɔ luwa kumi don ruta ta kada ruta a ta yai don to ngan israela kane ten tondi te do to ngan tondi ko kro luat tid baywa lon bayen donang ramses kanun do kreng den gon point ke krenan ana ayin do klag de kra na do na na brabe ya dun nar ka to kanila un do na ke krenga ne betangan filisiag nodete ɗon aɗa telen goga yin ramses kam ɗonon teke égypte te aɗa bayan ramses na yin ɗen sikote te ɓayen sikote ɗen etam ɓayen etam yin piaron bayan piaron an migdol migdol no ɓla ton gangana ne a un bat se fon e yelon ton ta to ngon kada ngangn ba nan gidiko ne jo kada farawon ka asgar glua dat tuwan godi lona da tuwan godi gan israel gi lon on egyptien gi bundu dog lodi kam de gang man yan bod no no elen moise moise moise ina ni yan ya jadi joye egypt tunula oyi de sejine tabat ne kade joido nangratin tenwa garin kade yank so tuka tatod da goto ko goditi i faraŋo ka asgargulwa ko noditi i balamer balamer i gon kalba kane askade alman inon indai gaŋal lona da nono gerin kade tamdi ciita lon gerin kade kisotu goto brabiandi indin lukra moise dan idan lukra na beta awon kum kajir luwa jaklir ka maktub te kitiga don ne klagir kiso joray klagr kuma tamban klagr ko sondi moise degan gan otu iran gas awon kajilo brabe kaj sbone ko to egyptia ga kira won de bone awon de gog alk not brabe a rok tatos na iran gas kon adbone kamin de gangman iger kade nyakai ten kam hurjan mat gotoye majkade da gasindu lukra o godo ko tubay ha brabe aworin tatushte kə kam horjan ma tə ko na adi kum kajer lon indi lokra kumi won kə tə bay brabe adi kaj kum ba kə notwa pa ko sodo nai buk da sogr kə tanamta jorai mutandi inga yotunga kam kol ndindom doglo dito ada degna kam de gang man tə garan ka de tam de tina an kiye brabela inga yotusiya kiye brabela inga do nge ndom dogu lo sutoye tidbay ay kiten kamta igorob gerota kuto maktubandi ay gerota na ruta tanya ido na oze do na sonjo ra ka boyde tandi deglom nalan deglom nujin kuto yagar nalde dengai an kam horjan mat kuto yagar nalde nya gardia nal dege kade ane kam horjan matwa kuto roma gdo na kla njora ekramba mutandi kuto gerin goro bina luwa telen dege dana so nont al na sando bu kota dot lodu ki kosdod tidbela tel ne rodu goro kota dot ina luwa orunta do degta ketit bai luwa data kada deni de ku waye tel kum kaji de yan nan gerinat lon gar na altane kiye gla lando le de kadan tel ne kum kajir lando le de kadan tel ne de kada na sogu na do ina de glan kin tel ne de de de kada na sogu ada tok kada tese de kum kam kombe ke dorontal ade nya garin na al de ne garin godo bina lua telen de kada na so nontal jean do ni na jijo njorai damta gar ke joandi ai garin rota ruta to ata yansu don brabi anai garin ruta ruta ata yansu don kuto degna tin gira dam ta tubo in bergulo shetan na kada ikite kam bergulo shetan i godobri godobe garuta kum kajer kum bank no ja kum dijoroji ta kai diwa kum kajer kum bank to i gor gorobina luwa oron takaya doit ro uh, eh, luke do na eh, kran jora e da tanam ta gir tanam ta ndi kad degluwa a girin ta kad ajin kuto luwa anyago majal lodo ko nga kaji dai di nga kaji gorgoro bina luwa yan go majal lo ko na ina lai ikum kaji kumbak note ina lai nga kaji kuto jan eglise lo kristna una kudo ye eglise ki jabat eglise ki karyang ye tit bain lua oronta kaya ta di tel de hikariyan kada tuma da kuwa ya an yi siya na wata kam doron tuwa ina lai kaje kai kum kaje kum bank noti ada jandi nga kaje ke kum kaje kum bank noti di nga kaje i gorgoro ba ke korgira kam maktub lo luwa tidbai luwa yan go majalo tubo ko ke tidbai ha luwa telin de ke dana sautu Roma ga don na di tit bai luwa telen daga dana so non to ina lai e kaje yi gurtu bai luwa tele daga dana so wana ndi ndi ya ko kom kam kon be ke doronte ade i honil jo kade lona corneille malaika te duwate malaika lo brabe yandi in corneille la kambe te ke jope ade den ke pierre in la lona diane awori gurta kada ngan kaji in kinga ke be loyi tube ada pierre la kambe te ke jope kunen corneille la kambe te ke jope kun pierre ada densia kada orde gurta kada ngane kaji klag longomban klag don na klag de kran jora klag de kumtan ban klag de sondi ngebe inon orju hoyatid bu no malaika rakam kujtudon malaika yelan kila ke be botu ke jope ada won kunun simo ina kunna pierre rensiya ila ayel kornei tagina aji kita kulde yin kanga kebe lua tuba tan di aji kita kula idi idobu gertu bayan luwa telen de ki yarda ki dana sautu tana la di aj kita kula ya kitodi kum kajir kin bank noti i gargudo bina luwa oron takaya dojte jaklir aglongo bank lagado na da jogur ku boydete jola klagr ki jijo andi Ilan, nlam kurodi ti kito kadim te kumdi kadi telin kam til ti ki kunjiti kadi teen tog satan ti telin kuro luwa ti kadi luwa nyago maja lodi ko kadi ngan nyanduba to no ti ki degi ki lo luwa ki takul kadin kadin rota kadi degna gerin godobi ina luwa Nyango go maja ko adi telin deki jabati gi kutoka da anganian duba nautu ku jabar ku loluwa ye idegin garin da la garin ta na la maktu ba kun dinga kadrota kuto garin goya ina luwa da oranta kaya dodito ndan kam du do yotna luwa da na ina la maktu a kunin de ge kadrota afin qu'ils reçoivent par la foi par la foi da di nga korta dot da ke godo kadrota kadrota ta na de kokro koda hoita ta kamaj koda koita ta maj de kokro kelta lo kris ta lo kris na ke kodi hoya ka de ngan kaj ke tid ban ha lua nyago majar gulo itube ko romagdon ne kla njora kla gru tenem tan ni kto inten kadrota de kokro kuda hoita kamaj ta ho do hoita kama sto ndire kokro kel tatlo kris matio do na klagr kuma tan jora da jogr kuma tan di kumya ku tu so nen tik maji inden do do talolwa gergira to na te ki kanden kuma ganden bu dot kuma ganden dok boydete kuma ganden domta dot to jeljan ndon dil ko jdo kum kaje kum ba noto nge kel tata luat ade ezekiel brabe asia kam holbet da kungagte an ezekiel ke kungagin da na dan to ka da telin ke kum kaje gogwa ezekiel ande la la la la mira masiya mada in kila gari brabe ila kada kinga a atel nuku kum kajira ila gari ila atel nuku kum kajira ne ila gari masiya mada kamtar ta ne la la ten ezekiel lo nai damta eh, gar kita namta jorai mutandi elman ngonde kinga gi inten ran tog telen ki kum kajer goga mturman um brabe lua ilai gari ta brabe lua ilandi ki ayel ta da kinga gita ayel ta da kinga gita lo na ayel ta da kinga gita ndar tel de do kinga gita lon dare te le dak ngak te na ndil goto kamrete deke ndare indi don doy dona ndil goto kamita ne yik woy ta kum brabete tel el brabe andi lona mel ta ne le mi dok ngak te de do don rodete na ndil de yik kum to brabe ani tel ta dok gogo lon tel awda ta andil disko ko don so dok ngak ada kinga ki inon telen ke kum kajir ja clear ka maktub le ezekiel do na e da damta ga kete namta jorai klandi mel ta ka go tati na elem na ko and come dit ada telen ke kum kajir bayin ran kin jada don na in de kosg ngai ngai bu adlona ezekiel el tata ne andi dil de sodok ngagte ada kinga ge non telan don In ke kum kaje yin na lai ko kam man to ho kam dil to ho man in an jani di man jani taloluwa jaklir ka maktub le ezekiel do na dam tagir ke boydete jorai da jogir ke mimba da jogir ke boydete andi mam tut ke mam suka man ke jan joy dost na in ke karyam mam mars do yergut los yog los tuba ma mad ngar kam ke jan joy mamar singar kam ki kiji na mam dandil ki kiji kam ma mor ngar kam ki mbal ko na mamar singar kam ki dan ya nani brabe la da tube ki to kaje te kokro luat brabe nan da bai nan sika man dojit na jajin ki kar yang na narji do yurgit loji do tu tube dibano biyar na nadi ji ngar kam ki kiji ki tori ngar kam ni ki ten ko kro adam ti i ngar kam ki yer i la da ta de wong lo loy do shi ndo lo loy do shi na nor ngar kam ki yer na ko na nadi ji ngar kam ki kiji duba no bial na nor ngar kam ki mbal ko na nadi ji ngar kam ki don ngar kam ki do ara ta ka de i gerin ge ta lo lua ka da ngan kaj man na sika do shi ne jani di jani talwa itibe tola jesus elen gondogulon kamak tuflo jean ɗo na kilag mi jorai mutandi ke tajik la in ki karwoy kitakul tak mels an ta nel dina la tel ne de ki kar nyang gi ki jabat gi ta nan jani ta lolwa jo kam jakte ɗo na kran jorai kilag ki jijo andi ki gon dig tulon la ojijin ko jiki kiji kitakul tak rotaye ada brabe a wujinganan ga kita kullu ta kuro ta di ta alwa pierre yel el ito kam pierre kda sa do na e kira njorai e da jogu jogir kumutandi na kojiki wojin no i kokoro bob su gidi kinga koyi no al na i e kokoro bob su luwa kinga koyi al kita kul ta ka kum kajir lu luwa i ta ka atoku not luwa wojinganan ga kita kul ta ka kum kajir i ka atoku not i ta ka mba ku not yiti beto la ke ger kade jean do na ikra njorai mutandi da ta yi na, ta ke ke doni luwa jora ke mutandi nyog tuba ki dan ki kanji ta goto yiti beto den wo ikam dilente kade tel ki kum kaje goge ikita kul ta lo luwa to na la Jesu jesus andi dokaglonde de na dewe gina won don dungon luwa gina won na ne telin ki. kum kajira gogo klaglo ngomban klage dole nai da jogir kijijo jorai da jogir ke mata tana diawo kan gan kajandi ani hoita kelta koido mberkinda glo moise de ndonge kelta tolo kelta taluat te ndo jesus ani nala yi dobu kada diengan kaje amlir saje an gangen do made aden de ngai en ruata don diate ke simbo ko sole pondu ord tag na lambar kombe luluwa sa ka na da gerin ta lo jesu ke kam birkin da gata ke kam to gata nge kel ta luwa ta koi koi in lai lir jara ke da jo gud ke so ne annobula ngai gbe te yin ke kadro ta ta na kuma da gata ne luwa te kumdu do yãtɩ na na la d gaan kajalgo luk doone na da jogr kɩ soonjora da jogr kɩ tẽnem tãndi ordg rẽag kẽn dãng n dane duwa kam maktb tɩ lo luwa tub n bagra do maktb tɩ lo moise ɗeen kɩ do taa tɩ lo ngẽ kel taa kɩ ta luwa tɩ tub ad kɩye kirist kɩ don kad ordg gɩr taa kad gɩrnaane koy-koy ya boda dãmbr kẽn dag tɩ lo moise ɗeen do maktb lo ngẽ kel taa ta luwa tɩ tãn la ordgr taakg ɔgen duai ade tɩ bɩ tɔ kum ka jel kẽn bãak nɔ tɩ ẽ gɛr lʋa kẽngɛ rotakra bɩ fo gɛr zeezi kɩ la sɩa ada kɩ boda tɩ n bɩrg kẽn tɩ moise tɩ n dãng mak tɩ f lẽng kel taata lʋa tɩ n bãa tã n kadɛ ay kɩ tɩ n dɔ kirist bɔ basa nan dɩ la we nama nan gɛr tɩ ma n lʋa telen kɩ dɛk yeer dɛk dãna sewtɩ lona da wara gar tata ne ira wurumbunda wondo londa wurumbunda wondo talulua kam tatlo lua njilk kunjidang i i kampna to Jésus andi tan melsina iro taho i kumkajiro la parol que je vous ai dite elle est esprit et vie adan tan neldina injilho i kum kumkajiro ye londa ora gar taga tidban ha luwa telin de ki yerde ki dana sautu sotu wurumbunda won don wurumbunda won njilwa ne kam ta tilo luwana te anungar kamata tel kum jilaka koy kum kajir ta gogo ina lai koji kam mantuho kam dil tuhoye ke tel ke den do maktub le ezekiel don na dam ta gad ke boy de tin jorai da jogur ke boy de tan di mamma de sangar kam ke kiji na mam dan ke kiji kam sit mamor ngar kam kum balko na mamma de sangar kam ke don yon luwa la da tube ade jokan ngar kam nuk ten gir adam na ingar kam ki yer ingar kam ko do tip tip k majal ga adi la jo kam aktub lo mar do na tenam ta jorai da jogir kram ban da jogir kuma ta andi nyan de te ngar kam de la de tel de ki yer ti ade ngar kam de ti di bogugu wa marogu kayaga tajiyaga kumdaga donganga nyang tuban an do ngar kam de ani kita nyogi na la dendian knujkotje na kada knujkota la ne brabe or ngar kam ki yer nan or ko na di ngar kam ke janjoy adi ngar kam ke kiji ndandil ke kiji kamiti toho ye ila luwa di ngar kam ke kijane kada tin kam kombe ke dorante ke to do na mi jora jijuandi ngero nelgla in dege ke di ki janjoy ke di? ke to awo luwa lona ke ngar kam ki janjoy be titin luwa diane awo be luwa ko de ndo maktub lo hebreu don na jikran jora da jogur ke jo andi ke gomber ke ndagit lo moise ke mosland arne yo ngai be na ina arandik mosal in temb na majal gik ke degrani lua ya go koal na katakul mos kungu kota andi ku gomber kin daga tulo moiz ku moslan de arne gin kaimbo kan de yan gin kaimbo da ojgo kada ngon kalam adnaina kanani kalam ya la ne an ya tub nan ku gomber kin dagit tulo moiz ku moslan de arne ya ye. nan igin diaran dik musala ne in temb na majal ke degran ye luwa nyago koal na kitakul mos ke kungu kota ade ka de brabe nyago majal ko ne anila mos mu ko ala ne majala ki nyago koal kuto brabe awo mos tan la anyago majal ke koye ye jajel ta do nyago dik bo ku jo ina luwa ina yãk k boog joog k boog k lʋa yẽna yãk dasa joog kad lʋa ĩng gãng taa k gorobat lʋa ĩng gãng gang ta gorobat goro la deera maja la ne mait kada gãng ta dʋa tɩ la a kam hʋrjanmã tɩ yẽ na n la ĩng gãng taa k gorobat k tɔ g gãng taa k gorobat ka na n kana la dee boga ne k tɔɔn kʋma kani kuwa bogani a tokuma buwa bogani a tokuma na kan de kidanga na tokum dina nyakon bon gila na tokum dala ne inga gangta ka gorobatal inga korkum deg ye maktuban luwa inga gangta ka gorobata loni inga gangta ka gorobata yandi baji majali koi ada dera majala ne sumba kada gangta duwato ada kam horjahan mata na maktub telel jiwai to an luwa di luwa inga tar ke luwa inga kamken loni inga kamken ye sumba kadara mai sumba kade ila dera majala ne a anyago majalu ko na yanka kum kajira ra gafara na yango majalu ko yanka kum kajira kadran ke don don ye jak ndi joroje ke tid bai ha den ra majalna luwa tola na ke tid bai den ra majalna luwa wokum to do luwa anyanko do don to kade anga kum kajel kum bank no to ila tola la ne inga ganta ka goro batal na ila tola ne da gafara o kum to do luwa la ne i luwa kun ga kam kin alto yeke do tit bai ha luwa tolen de o do tit bai ha luwa ayan de ko do don kada ga kum kajel kum bank no to ade ja georgian ga nan ka godobe de jo ka ja ka de kada i ka kojiniya ga inten ade basa nan tuwa di mbayra maji alphonse mbayra maji alphonse da majala brabiandi baji majali koi ye sumba kade brabia rabai brabia tol gangta don mbayra maji alphonse tola la kam hurjan mat ina la i gangta ka gorobat na ila mbayra maji alphonse lua tola al na la kam hurjan la ne inga gangta ka gorobatal ne ila tola laka murjan wat na okum tondo lua la ne lua inga ko okum tondo wa ke do tid bai ha lua tolan bayra maji alphonse na dok tid bai lua anyan bayra maji alphonse ko dua don kadanga kum kajirwa to maktuban lua inga ko okum tondo ye inga ko okum tondo ye simba kada go maji allo bayra alphonse yan ko dua don na ila yan ko dua don na gang ta do kaya atlo la ne inga gangta goro batal ila gangta do tola na hukum ton do wala ne inga ko hukum to walo ye do ko tubay ha lua tolen mbayra maji alphonse na do ko tubay ha lua won kum ton do mbayra maji alphonse kada yank do do kada yank jonan tolen konde tane i gorobu taklana na gorub takla na la lua tolin konya gu jona adam bayra maji alphonse nan nda majalanda alanda lua orak gogo orak gogo na dek ke nge takla ade inanta inge takla de takla bayra maji alphonse iya da portal nan bayra maj alphonse la da majale ye lona de taaklan bayra maj alphonse luwa da bay kaya adi majal um bayra maj alphonse na brabe a ganta duwata ganta duwata da bay a tola tola kila bayra maj alphonse lon tola ta ne musa ngai lon o musa ngai ta ne bayra maj alphonse kan da majal na brabe a nya don adi brabe tol konya jo na luwa yina gangtaɗa da tə goɗok boy kətɔ tɔl ngə taa kəlam bayra majal fons lon tɔlaye musa ai lon wo musa ta ne da gafara ngə bayra majal fons da ɗa majal na ɗa gafara wo nyang kə doa don ada kum kajir yina la ido kə jo nyang kə bo ko jo na luwa yina luwa ngə gangta kə goɗo ba to luwa ngə kɔj kam kɛn ho goɗo bə taa kəla na la nyang kə jo yina luwa tɔl kɔn dia ariyange eh, ba merci ade igorob takla na la yang ke joyi na na tol ne kond ko to nge takla e a gangen takaya loy e doa doate i kad kare ko to majal loito ye gangta ko gorobat asna tap tar lo luato atol konon bemho ye goro ko bayan gang ta goroba ta asna tapo tar lulua atol konon bem huwa i gorobe takla no takla na de nge taklai a gangan takaya loi duat kad itane ai kta yadon kad itane ai ngan kaj ye jajonia inan kam doident brabe il adam kevandi ai san Kande, Kagge, tubu na nakandi kagi girma ki girma jalai eh, sanal ndot na sane nduwati nan awoyi ki dubagiti ye i adam ki eve dan kam ndota ne eh, shetan di yandi kam liti il-eva andi ke luwa ok sikada san kandi kagi gitubo an tit bial jak sa kandi kagi gitubo na kandi kagi girma ki girmaji ala jak sal ndotin jak sane eh, jajoyi kudu dubagitan mm mm mm tit mm, mm, bial luwa golsi i isan san i ke dosa i tele luwa goho an deki da yawo kan da kaga kada majin gai gan na tele na dinga won ngawa ka ne ta jiya tsa lona ta jiya tsa ye ger kada ni ndo de kari don ger kada ni ndo de kari ta ne kiye gla sangin mbikam bible ko to kutu do majal gloji na yan dan ten ka ne te sedi kum kaji tal ndona ondi luwa tane kie gigirin kada hionin da nanda nyak nda gotot hionin da nanda nyak orta kaya lodo dodi tal itid beto dia borun kam kaji tek ngom bal ngai na ndona ondi luwa jeji ane gir kada nyaginin dana nyak ngom niron kari lone igir kadi niro kadi kie luwa la ada kubu ala roitie nyadi jak nga neb kam doi dente brabe elden ay san kand kag germaj germajal ndot na san ne nduat na na woyin ye alan takade nyan taluluan elde tana ko gogo na bogo bogo nga gui dona la terondo do gotate gangen kand kag nluwa ogde dona san na lon sane kiegi kane kumde jade gerin kad ni ndo kad itit beto ɓone brabe andi ila dewoji don dondorante kam mantuwo kam ndiltala ne ara togo ko koɓelo luwal ne pasteur ku gomgda andi i toon tasida majalte irana ɗowa kadi tel ne gange yanina luwa yeldake gogo ne terondode gomberke dagatlo dege a tesedi dorontal brabe an berke daglo dege iya belɓe iya yo a askada tesei dorontal ila ani ida kamti ida kamtina dotna awut kum ya anse ke ki ke anse ngon bata ke anse ke la majai gerlona bete ai ndi tutukugu tukuguna ye lon wo ndi luwa tane ya lodo kuto ya boda do nai mutan jora jikra adam adam ira adam turandi mbol kuto romi kari lam ya an romi yin an kane in ya ke ya godota takumbra bete kuto loka dia yaron takum luati no na nan yaron na lona intete brabian ke irawa adam adam ke irawa kunan luada na adam adam ke irawa da kada ga ta ta tatan nilana lona wonde luwaye kama gangman gar kada ni de tuci lon gar ger kada ni de tuci nara no bala lua luwa da dawa ke jeje ada ojdo majal ye. dawan luwa de ne di jak nga kam maktub lo yaboda do ne na imtan jora da jogu kikrandi kamla brabe luwa da kubungira ada adam kniyo na la rodit kiye kiye gitane ya le didi ya le di mbikam bible kam na ka do wasu ane a commencer a wurku bur a yabod kurku na ngra ye jo kad kaajigi kete awon ngra bal goy ad dawa lo luwa i dawa ke jeje ka to mbank no to ko lo kogu brabeda ngira la rodet ade kubungran brabeda la rodit jakindi jorojita ke kubungira ye brabeya ngangira da yenwa kada ingangira ne ojgo kada ingangira ne ay toldan donc yano ojgo kada brabe toldan jokade majalo adam kevlai dodetida nila il murda na nan aryan da potal na brabe deg bat un majalo adam kevda bai unda da dandi unda do batatin unda da batata na lona kumbundo luana na so ngodugo majana lona tiane a de nol buna adam kevda nol majal ke majali ne o majal toykete majal tuwa ne toy kete toy kete di o bat majali da majali do batete do majali do batata ne kumbunde aso do batete ada majalo adam ki eve i do batete ada lona majali titna la wong lolu aso do ti ye wong lolu aso do batete batete da majal al na majalo adam ki eve brave unda da batete do nun majalo adam ev unda da bata te brabe tol bata don brabe tol bata di dida ya mos bata ngai don brabe o mos bata nan ta ne da gafara adam ki ev na da da gafara ke da da gafara adam ki ev na dibano bi alwa or ngira nan da kubu la rodite don da kubu la rodite ta ne adam ki ev awunin dodo don anjian kito yani dusuar mbinadetek luwa tane luwa nyago kowoy godobu bay godobu kajer na ne de kubu kumkajir kubu kajer nan ojgo bat batki kanji ka da majal oy kladit ada ada togo kada awunin dodu do tana lo nan tiando bo ge ge ge sitan kada e i galam gol smari dan majalio wi wi i gol jad kra majalwa na wo kubungra nan ojigo kada batin kula kubingira kila ngira na na da oyi kilaji ti kito majaloji adin la sombi ta la isan lo ko yi oyi ti jinta ne dusuar ni mbunaji te kiluwa da goto ye kete. don lon toyin kete ta ne adam ke ebu orun hoyana luwa da kitato na orun hoya ngandigi ngandigi ke jo adino kayen abel jaklerun kamak truplo yaboda do nai so jorai mutamba so andi go kaglo madete kayen oy kandinyo ke donang te ada brabe kad te na abel to ada ngan der ku butu bata getulun na te ke mbolde brabe tel kumun ke do abel te ke do kad te lua nyana abel eh, adam ordu hoya lona orndu hoyana lua da se lona dan ma an brabe da ban brabe tol bat tol bat na da ban orngra da an kubula rodit ngandig ondo tana bod gelende dat ane i abel inda kami do yotun lua dana na i kayeta iya ina lua dana ka gogwa na i da ka doit ka godobriya jan bod go orn hoyde orndu hoya kito ebrek do na klaga de kra njora so ndi kita kul kadro tala abel lan kad kade ke maje toy lo kayen ad luwaye kadro ta te kukra te kro kodo hoitat ad ojgo kad bod go orondo hoya ina na lon orondo hoya ina ne in abel itorego itin luwadana na in kayen in yayin na luwadana da ka doit ad jonebe kaya ta de ka kumyan dog ka jigim jigum de enda no na yi e kaya ta in ya belta ne inda kamido hiyo ina e luada adide ka gana der batge da yi la adbrabe nyagi na ne mosi kamte kato brabe an ka kanjimbo ne gafara goto brabe ta ka de kare lo abel na wurin kulo woron kulo no kulo don oron kulo kanye kanye da da anwụ brabe ida titinam da na ne am ta kulo iho na ina da so biya tal amma tolungon kon abe ade joti bai ha luwa nyan go majalo adam kev joti bai ha abel ngan ta ngan korta dot kokro luat gorobe kadkarina lad luwa tajik na ja jon kulo ngan israel akta kulo israel akye tit bain luwa ayan go majal ge lodua levetik don na so njora da jogir jiju andi lon majal luwa e ke te do ane are ke kade kare lon ade biya kon biya ke kanjiya madara kade kari kutu do majal ina ra adan buna israel akta ila de madara majala ne ara mai ana de ke biya biyan ino ni kon biyan ki kanjiyan madu madu raa kadi kadi kutu do majal ina ra adi biyan na ide na kuma tuwal duwai ruwatal njatital ke moy madi ndaratal kanila ngon moy ruwat ke ne njatitane prabia tamusir inonal o dena lamos inon kito majale lua tola lutuk jabat adi batna dene ke biyana dene kito majali na dane e bien e na tap kiyan made ndet kadalto itibala lona de eno ya ne na dabai eh, njora ka damta ga ki i e la adangon bat kad kare kutu do majalon ade kon bat ki kanjiyan made ra ade levetik do na eh, so njora i e damta ga ki jo ye batinon ya madadal ade bo ta ne eh, da majal londa majali ada boy a sang bat bat na de yene bat kas na tap lona de batia na da sia boy de vetik do na so jorai da jog de ke jikrandi andajin do kad kari kutu do majalt ad lona de ke batata ne andajin tujo do bat kutu do majalt ne bo jo kad nan ilmur denan ilmur na batatane aryan nda yelo na ndajin jo da batatin aryan kin da ndadan ojgo kada da portal ojgo kada ik jabat lona ngira majaldan dek bat na ndajin tu jo da batat na ne di da yan majalwa tubu aw da batat batatel ki yer batatel ki ilmur na de nan tel ki janjoy tel ki jabat da yãk dasala nyok yãk dasa kor majal nda do batte kɩ t'a nasara transfert du péché majal nda do batte transfert du péché ade majal kor ko nda do batɩt tɔ goto goga na da da bai lona andajin jo da to ye goto goga na da bai ajakwa loti na ajan ko dans kad kare ke lahor tut adam de dotman ila de brabian de ra majala ra bai de ra majala ne de ke bat lona de ke bat ya ra bai andajin tujo duat lona andajin tujo duate di raya majalwa tube a da batat batatel ki yer ne yatel ke jabat gotu gogara bai ana jacobat lona jacobat di raya mosa bai lona mosa ne jo kade nge nge jaya mos kad kari ata mosi non ata mosi non kada ngaye mm -mm. awun lo te ke jabata kemenu la kada uh, ndano luate kato nga ta nga dok ba kato denda majal non adja clear levetik don nai son jorai da jogud ke jikram ba damtandi andajin ndajin do kad kare kutu do majalt a jakwa lotina jan ko donc kad kare kla hotu tutu nge jaya mos alangon jin odin mosa a tutu do gaji dingirti kad kad kare kla hotu na ndeg mos ambel girdingirti ad mos ta ne kitoluwa mos ta ne in kito nyago majal gelo deg ina dar ye lona de ke bat ada mai de ke bat non ani bat ke ke arnyang bat ke nyang ma dal lona de ke bat ada mai andajin tujo da batete lona andajin tujo da batete di araya lua au da batete. adi nana kunu na di transfert du péché do nan transféré crédit ane crédit bay téléphone tulum a kam téléphone tuloy na la kunna transfert de crédit na inanda ani koy majal nda lokudan ta di transfert du péché ou kay koy majal nda do batata lona majala do batata yank dasala non yank konjo diaran ke batata a jako bati non lona jako batie batara bay bata woyi ti ko kon jo i koi bat koi bat nya kon jo nya ko kon muta lona bat wo ita ye di ara ya nga jaya mos kad kari ata mosi non lon ta mosi ara an boy awun kamtunu lo tik jabat lona kamtu lo tik a di ara ya mos bat kana anara bai awoi mosu batna rabai suka da dingirti kira jo mata so mi boide tenamta ja tenamta suka da dingirti na tela da nobu ango knoke brabe ataka da kariyo kia ta da kariya alwa lona da kamtuna da ada kronda da kanila batna de nda no luatna kanila i batka kuma to kenja tete kai doiruata ne nge jaya mos kad kare mos na ana da brabia talo atola kam lo tuke jabat tina ade nge jaya mos kad kare kete tan kada andin lo tuke jabat da an andin kuronda da na ila luwa tola kam tan de ka and kam kujitu ora ka tiga goto klaton jata dan dor na ka tiga ibai andina na lo tuke jabat korni na ka tiga ne luwa toli dot kam lo tuke jabat tina ade adan klanan da kuronda duwo bol kito i e, kila ka bola luwa la kam jiditi na ila lona sikanja tenamta na ndeg mbel tuba girdingirt atela da nobe arango réponse ke kade luar luwa lant turunte lona luwa tura gir kade batin on ki janjo ya ne diara ya don asodo dingirti non ada awta on mos batna don hurwa mos batata ne gejemos kad kare rabai ati lotuk jabat ktiga kum na kajim tena gejemos kad kare te lotuk jabat ktiga kum kajin ojgo kad brabe ta kad kare yo nyago majal ko ade den de ke bat nonda a komasi adaro ne la yabo draro ne kto ger kad brabe tamos batlon ho yamos ya go majal glon ko na ila ke jamos kad kare telu tuk jabat tiga kum kajilara ne ka da brabe ta musdar ila tol nge jamos kad kare da dende ke batna atela abia san bat kedang na brabe a kot ke jamos kad kare kedang wai to kada tela yabo da gogo dona yabo da gogo atela raun kam lo tuk jabat ka kada ndano ka kad noke brabe ta kad kare lunga da majali intenwa ye jan ge jamos kat kat ya tamo sada bai andan lotu ke jabat lo na andan lotu ke jabat tara bai asuka jattanamta na ndeg mos ada bai ambel tube girdingirte ate ke kada ka tigal kito mosi kito luwa ho mosi i kito kade yi ki yango majar ko na lona daga da ngan mosu gitita da lanro da kamtubo da sukan da yak sagatubo da sukan da rob gitu ngan mosi nanda da yo kra nyagral kuto mosi kuto luwa ho mosu i kito nyago majalo daga na tuba ndag mos ambelen tuba girdin girtu na yando ngom kan da annala daga numlarom kan mosu jesu tubo msika mosu jesu da jesu kam ya Jésus kamya sagat danya gerat kto ilai geriana mos dane shetana ktok doita na da aduwa ida adua ktubiane ojgo ni kam do tuk ndom india knuji kot jakadin dotu waito ye ila mos non asna tapane diaraya nge jemos kad kari ate kam lo tik janjoy ne tiga kum kaje don te tiga kum kaje ra ne den de ek batna ayabu daro ne kito gar kad diaraya brabe ta kad kari lon ho nyago majal glon ho na yinke gi gerin kambe tiki israel blan ila dina da pota da yake bata jetro da pota da yake bata eh, ephraim da pota da yake bata bata ga goto in kambeta ibrahim ne ila itibata e ole ka da de ma da pota da yake bata de ma da pota no ka da yake bata da na niya na da anyin kam da gota gudu ma bal kada na go bal tike kada na la adiyen lunga nota kada majal lo duka bal kedana ike nyago koy ada die ida majala ide ke bat ida majala ide ke batal tawa na ila idan majal da ay ngon bon bal keda lon bal keda asnala ay de tuba yini zaila ga ay de tuba lunga not kada brabe anyago majal lo sik bal kedana ku gogo ada ndo inan jaka kuna ndo jaya musu kada kutonya goma jalo iska ilaga kbal kada ye nduwati nanda iska ilaga dan boy ana din ke bal bien joho bal bat kada wo tuba mutakata israila ga tuba jaklir ka maktub le levitique do na klagar ke boy dete njora mi bon jijo andi ata bal bien jo jinge kaunat lo israel kad kare kutu do majal ke bal bat kada kada kare kila hortu aron ala balman kada kare kutu da majalon ku majalon ga ku belon kamla a ho bal ga ku jo ndadno brabete tabit ku ju ku bu ndodno ot aron aya ku do bal ga te ku jo no ku kra ku to brabe na ku kra ku to azazel ade de ne muta lon de ne mata ku kra ne ku to brabe ya yuku do balmiya gata ta jona kada kira ka to no kira ka to brabe wo kira ka to azanze yelo na ya yuku atidaya kira jo mata so mi boydet boydete boydet ye so do balmiya ta kina da deneda la yuku so duwata kadi kulo brabe yuku so duwata to kadi kulo brabe yin yuku so duwata kadi kulo brabe an rabai awoyi lere levetik don na klagr ke boyde te njora jikrandi e aron awun balbian ke krani yuku so duwata ke to brabe na atola la kad kare kutu do majal ad balbian ke denen yuku so duwata aron rabai aron awuna lonu na ta rabai a jakwa lon jakwa ne da atamo sinon an kam kujitu lotu ke janjoy lona kam kujitu ki janjoy na rabai awod mosu takon jinta suka jabai jatte namta nandag mosa dabai ambel tuba girdingirta don bel tuba girdingirta tane atela da ngo réponse ke turina bete dua tura do kadkaritin do israela gna nda nuatna ila balbian a nyama de gotorwat asna tapane diaraya hora baydon asodo dingirte don hora so da dinga tutane ojgo kad brabe ta kad kadi ho nge jamos kad kadi a te kam lo tuk jabata tiga kum kaje don te tiga kum kaje ojgo kad brabe ta kad kadi ho nyago majal gulo de ko ada biya kana la tolaten don tolata ne ta musa don ta musa andin kam lo tuk jabata don an kam lo ku jabata te tiga kum kaje de ojgo kada brabeta kad ho nyago majallo deke balkra nako jak lirin njora ke klagr ke jikra levetik do na klagr ke boydi njora klagr ke jikra andi atutu mosu do ke ngon ngonjin ja tenemta aran kada tela ke jabat do yorgutu lo israelag ada asukan ja tenemta kada tela an ke jabatata lona mos bati noni baskas na tapane hur abay don soda dingirti dun hur bay don soda ta tane aron a tetiga do tuk jabata kum kajir don te kum kajir tane yara ya gote aron bat kana yukuso duwata kulo azazele a hwa andajin duwata don dajin duwata ne diyara ya majal glo israila ga bal krana atotan dot tuba tana tuwa bati non adaw kam dila lotu gidbet ye jakin dujoroje tid bay degi ne takum luwate ndo jaya mos kad karit kutudo majalta nduwati non jo kad israel agna den lo ndona lo nganati non kan titbo ne le 9 janvier 2021 ye lo na de lo nganati nan an majala sigirmita majal ke toy majal ke bone o majal ke loti majal ke toy majal dan bondo do ke taga bana majal ke bone majalan de dodet na majal ke loti ingar kam de na i i ku majal gna ta la ndilde i ke koy wai toy adin dot non adin lunga nat na ne den ke to majal lo de ke bal kra la ka de luanya go koy majal ke bal kra majal ke bai imajal ka te ka tigawe majal ka te ka tigawe da imajal ka toyindi da bogdi na wo imajal ka dodi to la imajal ka bal kada na ade lo dod no to ka to ka de luwa ya go majalo de ko ya go majalo de ka bal kada ko no ya klirin maktub lo leve chik do na e klagar ka boyde jora da jogo de ka krandi aron andajin tujo do bal biya to ka kum ka jirna to tando rago talo israila ke tuba ke toydo talo de tuba ke majal gulo de tuba nda do bal biante inon gogo gote alaji de madete ina ndana ndana kata kla inon kada ausia nya kam kort ade bate na yukuso na aron arabai aron ajakwa lona jakwa ta ne arabai awun lotuke jabate dona ando kuchabata asikanja tenamta nandagmos ambel gerdengerte na atela dango kada brabe a lan tete ke ata kad kariyo ke ata kad kadiyalo lon batina na yiki kasna tapta ne hura bai don asoda dengerti non a on kad karina aron la to majalo ngani israela ga kibal kidana gotu gogo ate tiga don te tiga ta ne rabai ba ta ka yi ku soduwa ta alkulu a a rabai a kwa lona kwa ta ne an dajin tujo da ba ta ta rabai ka da totan da rago ta lo israela tuba in ga jayamos kada karela a totan da majal lo ngada majal ge inga da majal ha a totan da majal tulo na kadi is uh, ga jamos kadi kadi aron la a tot anda majal ga tulu duk bal kdana tuba anda da batatin klo azazen lonan da da batat klo azazel ni jikontin nan rabai go to gogo alan batinan kam ju de matnan da na ka toklainan asiya kam kort nyog de betnu lona yag yag kam korte di araya batinon awoi kato de la lote man kan goto mu kasa goto ada biyan non awoy gidbete kuma jal glode ade ndo ndo kutu do majal na israel agla dan ilen mur kuto dan majal lona dan majal aron andajin bai aron ga jamos kad kade ke bona andajin da batatin don dajin da batata ne majal glode ke balkrana ade do batata batatel ki yer na israelaga atelen ke karnyang tane goto gogo adan bay ala na jidete kada asia kam kort nya kam dlalot ade ndo nyago majal ke bal krana man lo na den lo jamos kada karete de kden ka majalas muta dont majal ke toy majal ka bone ke majal ka lotin ay to ngar kam ditna tala njil duoye don aron andajin da da uh, batata kulo azazel na totan do rago ta lo dal gutane diaraya majalo duk toy ade do batata majalo duk bone ade do batata ada majal ke balkra majal ke balkra majalan tik tu gawe na jo kada ngar kam dit na yai to ko to de nya na na ke gombor ke dagut lo moiz nya ngai belandi arande mos na ke kada ke mos ali intembe hebreu chapitre ay jikra verset ay da jogu ku jola el jita dote ye lona majal ka bal kara de da bata tu la zal ta ne a tuana kam dila lote nan hebreu do na e kla njora e kra ndi berkan da glo moiz a kun diliya ga ku maj maj kan da de en kon in roya ga inon ku jejial degna lan kada kada ja mos ka kare ku kra inon ku bal kre ne na mber kin e e da lo moise rato ka da ngen dot ku lo duwa ta ka da ka da yi non telin ka kasna tap ka ta kul da in ka kasna tap ka ta kul ka da ka da ga na na ka to de ka to majal kin gar kam dit na yawai to ho ndil di ka koi jaklirin jora ka da jogir ka jo ile veti ka e, na i klagar ka boy di ta di tidwe bal biya ka nge kun rago ta lo du tubuna aun kam dɔnaŋ de kɩ goto tɩ na deyi nɔn a nyɛ balbia kam kɔrt a dee kɩ na a ansia lo na mois n da jin doa tɩ gota lo ta ne a wunsia a nyɛ na kam kɔrt nuu la bee ye la deen yana kam dilalo dat dilalo naanda maan goto goto a da woi gd maja lo israelag tit bain dagi ine lo na bal biya oy maja duk bal kra kwa jo kade lo na duk bal kra in ka ko inda da bal biya ta na kuna kula azazel na yin tit bain na yin maja kan gar kam da to ai to ho jildi ka koi lo na nya ga da yan dona ban danjana da tajin naga majar kana atela de gogo atela de gogo ndo juane asna tap aku majal ka toy aku majal ka bone ki aku majal ka loti kato yin dengar kam ditna akija ketega akija ketega akija ketega ade ndo juane asna tap gogo ye ango bal ka tala kada tela de

ade bal ke bal ginja keda bal kera nja kera bal kera ada nia ginan ketok ade brabe yan go majal ge lo ngan Israel geto ye joya inten bo basan anda toi jetro jetro ala ndo jikra lo na janvier 2019 delo jamos kad karete yank dasa joka ɖe madjalge lojetro awdɔ batete yãke kõɔ jo batoyi yãke kõɔ meta nge jaya mos kade kade taa mos bati nan andin kuju lotu ke ja batete sikan ja bai ja tenamta nan deg mos bel tuba girdingirte na te lango hoya lo luwa kokoro luwa te tane batinan asna tap ye horbai don sodo kad kari tinan jetro eh, nge jamos kad kari tetiga kum kajir ojgo kad majal nge kibal kidalo jetro luwa nyago ko jetro nge so kikete dai kidasa i 2019 lanon non gogu bal ke 2020 i jetro ide lo jamos kad kari ti nyak dasa diraya majal lo jitro ko bal kra tu bo awdo batete yak konjo nga jamos kar kare mos batn an lo tuk jabatat don an lo jabatat adira ya batnon aryan horbay don so da dingirtu yak konjo prabe ta kar kare no ane gotu gogo nga jamos kar kare tetiga eh, lo jamos kad karete kum kajer ojgo kad brabe ta kad ho ya mos ya majalo jetro bal krana ko jetro toy kete bola ndo jikra lo na janvier simba kad jetro ade neb kad majalo ak bal krana da na kinya go ko na le 5 le 5 janvier tane inje tro ite da ida ronel camion da tola nan ne ni bo ne la kad je tro ade ne be kad ma ja luwa kbal krana dana luwa ya goko na le 5 janvier lua camion da tola ye lon camion da tol je tro da na bo ne de ne biale je tro jetro a kam horjan mata ye kana kam horjan mata ne kad karigi ki bal bal gi bal gi nda la ye ndai di yak nda goto kuto ada tog atesia kam kombe ki dorotal ada deg tuba nda lan kad karigi bal gi bal gi bal gi ne da woyin kam majal gi tulo dituba nyana la brabi andi kad kare lo dang nda lan da tog kad ngela la kad kad e ga non atelin ki kasna tap takum brabetal na deni ki kasna tap takum brabetal ne arato kada and kam kombe ki dorontal ho ina la rebrek do na e klan jora e kra eljita dotande berkinda kelo moise awon kindiliya ga kumajikin da re na kon iroya ga inon ki jeje al deglan kad kare ki ki jamus ki kira yi non ki bal kirin nan bir ki ndalo moise rato ki kadi ngin dot kuro luwati ki kadi kare gi yi non tinin ki kasna tap ki takul de al ye kadi kadi ndane da ada to ka tinin ki kasna tap al nya nanda lon jesus de kam dunia tie el de gandi de madak aw don doront goto nangon den risko don doront tie tan an de madak tikõobe tɩ b waoond n dɩ tɩ na deek ãnde tɩ sɩ da goto na ningõn deed n dɩs kok dõo dorõ tɩ na tã kɩtɔ oyen kɩ majalg dɔdtɩ doon oyen kɩ majalg dɔdtɩ askada ãnde n kam kõobe tɩ lolual kõobe loluada y dɩk ja pat kɩ ma majal made n dɩt ka daal dee naan la a daa tɔg da ãnde kam kõobe tɩ lolua nengẽ ja ngẽ n dɔt kɩ lolua tɩ kɩ kad kade gɩ noonde kat kade gino na da tok kade atelda da asna tapta kum luatal jaklir mak lu ezai don nai da sogr ke mata jora da jogr ke so brabe elandi indugo kadiya ke kotumbi kenar lo admal ada kamum dan kembol kada kade ke jako alto na yadam ra ber kemajal gloy gog indam kort rago ta to ब्रबे आंदी डेरा म्हाज्या लाकरा बाय कडेक बालबियां ma बालबाट ते कांजे कारियां माजरा कटो कारन दान बाय नियान गो म्हाज्या लुआ ne एटेल indugo kadiya ko kotumbi ko yadman ada kamum dan kembol kada kare ko jako alto an kada kare ko da ladnin ladnin da nden nden al ndanen kort ndaro nel dotal na inda adam ra ber kemaja loy gog indam kort krago ta loy to nasaran di cuma fatigué cuma tourmenté par tes péchés deni de que tourmenté dai de ngor kade korada ye an kade kade ginda lana nen da dan danen kort da nen tap nyadi ya brabe ge kade ke gernabia nyan dia wod nyani dia da e kitoka de nga kota dot ke nyago majal gulo ingi etane india de pon brabe indeed ad tap brabe ad nyam ad ke dia da ka da ngan kota dot ko kro luat da goto ila indi da ne kon la indi ad luwa o indi da tapu daro ne dota yelo na brabe ane kad kare ginda ladne na ndaro ne dota lo ndanen kont kindanen tapte yeno ha anga dawa ada luwawa jokar deke kam duniya ne to togo kada nga dawa dawa yin da luwa oldo majalo da goto ye e luwa akaw kulonge kam kombe ronta da se de reunion lo reunion na elta madititina jak leren kam le izai don nai da eh, mi gir ke tanamta jorai klagad ko boyde te elandi ke tom kol ko ndo ke tomam kol ko ndo al ke ka mba mbok not na betane ndil de awo siu nomt kuro de te kum dade to brabian ila ila lo da won te not not ndibata won nal. ndil de woyi woyi na ila ndibata won tlenale ndil de kan woyi na awo siu nonta ade demar kada kada togo kaw kam kon be ke doron ta goto yesin ba kada dibata won flon kada njil de kan woina kada woy su walwa na kada tel ke kum kaje gogo kada de woina ne a ne kam kon be lon ke doron ye mosu biya biyaga mosu bataga ndaro ne dotal ye dawadi kada nga anga kada majalo daga yakin e ya goko kada da goyi na ne de gna woyin kam dindit na tel ne kum kajirwa lunga nati non ngon de ilta, ad ngono i kris elta jaklin kam ebre to do na i kla jora mimba tenam tandi kuto inten lona kris ndra lo kande ku degte ku ku degte ke donangtie e lua an kada kari ke jako ke kada kari ke la indigal nay ba danro adam kada kare ka lahortu ka kada kare ka jako ka to majal ka ka to majal ka ra iraro ne dot alto kam la melman o umre dangan tainan ka maktub tu dan dom umre kadam ra ka gonduk tuloy luwa ada krisandi kada kare ka jako ka kada kare ka lahortu iraro ne dotal ɗo ndaronde dota ale andi bom aɗum donro kaɗum ɗe m tol kon diglo diglo luwai ɗi kaɗa dagi tuɓe ten ke kum kajirta yen aɗum donro aɗum donro ko todi an aɗum donro wa ke gër kaɗa luwai ndil krist kie kane e ndilo na ke gër kaɗa ndil mosugo to kam ndil ndilte yana lan aɗum donro ko mosi kamte kadam de tolan kon ndigloy kto mosu biyaga mosu bataga ne dotal kto yan go majalo de ne dotal ye ba daru wadam nyana la luwa abadaru na lakam marit adne ni koji kris yiki go ngana lo de ngak de diane ka kane majala kamtu askade a luwa tal yelo na kristani badan rok musa dam kadum dim tolon kon digluya an merci ngonum nengo ad mel mor ho nya ina betai de dana mor ho ya de ke donang de tuba kam tan la kai de yewa Ade brabe anda talon ta nge kelta ka taluata mbuna ka kada dobo nge kelta ta na di zakari do na e, mutan jora jikrandi mamor yãra k gootal lodonong ĩ nan kookam dood k kda bdo brabia na noor majal raa gootal lode k dũniyã tɩ ne tʋʋba na noor koo kam dood k kda bdo ad n data y nan t'a zakari tɩ kad helde kosg tɩ k luaandi na noor raa gootal lode k donong tɩ ne koo kam dood k kda bdo yã nan la lona maria ndẽn gõn ye ka maktub le Matthieu do na kra jora da jog de krandi awo jingon ke dinga ainda to Jésus ke to ila aji de glon kam majal gete lodi gur to Jésus la ten inge kaji de do majal gete lodi na ka garka da kan darota Jésus inge kajim Jésus inge kajim Jésus inge kajim na gertit bai ha aji to majal lo yala ne ndiya kam hortuai to os taite os paate ki Jesu jésus nge kaji ne gerdo bi na aji na nal diak nu jikoto ade gerto jésus inge kaji dege do majal ge tulode yan hala nikodem gram bir bir kade inge kaji dege do majal ge tulodal lona gram bir bir tibiale naik majal gulon don't white ina la Jesu jesus on ni ne akam hojal mata ko toy gram tit mi inge kaji al ne gram tit nge da mboli yelo ni geremtit nge kaji ale nge kaji ma made kaji degi kran goto kam dunia te Ya na ana klaglo ngo ban klago do na so njora klagro ke jo eljita doti to made kran kadin gurdo nan ne kam donan ne ka kade degi ngane kaji da goto ne to jesu ko to jesu di inge kaji degi lon do majala bitlodi ka kade i gertu ban ha jesus ajin to te gete wa. yina la yi kaw doronti ye kete tan ka de jesu de tane ngon kuwa ma de noja ka kam dan rot akuna jean baptiste lua kota ka de da ben ka de da goro lo ngon de yina beta de na lo da da goro da da batem de gyan batem num nam da sna kaji goto tuti i batem torndi na den beta de gom na la a de sakaji ye jandi torndi i kadina luade de ger kade dia kam horjan mat dia knuj kot i dorob ko gotar lona dia gerian intentala gotu gogan luara di luada kum kajiri yan batem nam da sadan i batem tordi na in beta de gom nala beta da su kum kajir ke mark noti ye lona dada batem tane an loti gotu didaya loti gotu jean o jesus arek droite ilan on gon batlo luwa inda un majalo de ku donong tene ko jean ne na kira jorai da jog de ke jikra an on gon batlo luwa ina da un majalo de ku donong tene ko jean o jesus tɩ kɩ diyalwa na wat ki ngon ngõn baklo lwa kɩtɔ jean ger kade kam kon kũn kɔɔtnã kade majalo degi kẽago kɔne diyarãyã a deen kɩ batẽ bra e, jonger kaɗa jesu ingon batlo lua kunga kun majalo deke dunia neko kun majalo de dunia ta aɗa or ngragbe bat batlo lua la ojinada ojina hotel te ojina mbuna dogt lana kamya sanduk saya mangt ketoy ikane ingon bat na ingon batlo lua kon bat lu luwa ka da bai kada un kia or majalu de ke kam dunia tene ko kada namin ye jo tit bai ha chris ajijin jokulo adam ke evwe jokulo abelwe kayen jo tit bai da ne jokulo ngani israelag tajigne ja jokulo ji kada ka tolun kon yong ila da saja jo ke majaloji loji audo batutuwa yãk kõ joo ja ke batuwo ye ke batuwo yalwa yãk kõ muta ja ke lua ta mos kad kari batiyaade ge ja mos kad kari tɩ loo tɩ k jan joy tɩ gaa kũm kajre yẽla yãng sẽn me tar nan tɔlen kõnd n dãmbã yã jona tɔlen kõnd a y daa rõnd yel kɩ amen jak lerne maktub lo ɗon na klagde ke ɗon na sonjora klagde ke jijo bon klagde ke jikra andi ndil brabe i domte ke to wurum kumla mber hoita ke majingen dog lam kade kum lamber ya igna hwand ke kade kolo mundog kum ta dagina dan kum dindo mya de don kum lamber bal kam ken lo brabe an andilk kunjidan i donte kade nda kla gnan nta igna kwande nyade don igna en mundo kade kumde te kade wundu to ye manja kandan maya ga kumtana ila kandan maya jon kade majalo ja da batata yaka kon jo jo kade batawoi yaka kon muta jo kade ga jamos kade kade awk na no luata lua taa na wona tɩ tɩ gaa kum kajra ne ila yãa k na n tɔl ne jin ki ta ya dõo k ta kõ bɩ k do rõt ye yã k dasa ja joyi ja joo majal da do batɩt kɔy majal da da dɔ a di transfer de péché na kaadẽ majal ye k kɔy da dɔ batɩt ye a ye ka kaao bat ye batɩ logi nɔɔ hã kaadẽ majal loji a k duatɩ wa batɩ logi nɔɔ jã k dasa ɗon na jo njora jo andi kuto jesu christ e kada kare ki jamus kuto yago majal guloji na kuto yago majal guloji kada biyal na kuto yago majal lo dege ki donon tu ki tag beto adan jesus ingon bata ki jako kuto di kuto yago majal guloji yago majal guloji ni gin kindin ko na alwa na yago majal lo dege duniya ta ki tag ba ada jawo ku bata wai ye ya konjo ja jo ke majalo ja ado batete ke ado batata lwa ezai do e e, ni na i e, dami gidi ke mutanjora ke boy de tandi ji tuba ke ndomun tit batagbe de kreen ku ji tok roblon ke kos don brabe ndarago talo ji tuba duat an ji tuba ke ndomun de gna na milami asete milami batis milami e adventiste milami catholique milami pentecôtiste milami yang no kane an undog kosdol nan lona jingu tuba junundog kosdoje an brabe rabai ndarago taloji tuba duwata yak toywe ke yak beta daya ke yak ndadaya wa nani yak ndadaya ne maktubandi brabe ndindarago taloji duwata ndinda dan yak ndadaya tajig ne ne ya yake da ya lotia ne brabe ya nda ke ɓeti brabe ya nda na ila andi brabe ndarago ta loji tuba duwata ojigo ka di yank luwa dawe yank toy ye nyak dasa ka gar ka de majaloji brabe oin tuba nda donota nda da batata batata noni no in jesus ye jo ka de duniya mbagrin do adam te mba kada ten do degtin na bete awojin de lotina ta kada duniya tujin na gote te da job te ta ne ojina kete ta kada ojin jesu christ na job ger kada bete nge badon ndik don don ndo mad bete adisa yelta kenno ikane na no kombe lo lua ad job andaka mando jesus bete awojina guatna ye jobandi ngir kad ngi badom ndik don don ndo mad ke moy kane ndo mada bay kada kombor ngat ayel tak taton ke noy kane na nolwa yelo jesus de da bay un majalo job ko toy ko donte un majalo job ko bone ko donte un majalo job ko lotini ngar kamana un ko donte to bone jinda jin 2021 Jita jeta kra kenda kamji da jesus n beta de na alwa kenda kamji da jesus na de o ikede ta ka da wojijin ye lo na jesus de ye da bai anda bai un maja lo ik to ik don't un maja lo ik bo ne ik don't un maja lo ik loti ik don't to ade maja lo ik tubo o ik don't ka ta jandi on gon batlo lua nge kun majal lo de ka dunia ne ko tam jo eh, jo bi laten jaklerin ka mak jublo job do na klagir ki jikra jorai da jogir ki mi bonda jogir ki boydi andi nam ger nge badom ndik don don ndok do boyt ara don do do donangt got in ha dan rom tuju ko ke kanji dan rom ma molua ger kadan nge badon ndik don don ko to nge ndiko gutlo kog ke noi kane ndo mada baira don donongt ke kanji danron na noluwa ada jobun dakaman do ngi kajinte ke beta dina ye deg mar ko jin de kete tan ka do jin gotu gogo moise ge eli ge paul ge bone in kambat ke 2021 ye lo ne jésus de ye Jean Baptiste andi on gon batlo luwa kunge kun majal de ku donant ne ko Jésus da ban Jésus un majalo ku to ku dont Jésus un majalo ku bo ne ku dont Jésus un majalo ku lotini ngar kamena wun ku donte lo nan gon sa majal kada kana goto do che dira ya ndil ku kunjidan disi an ngar kamete tel kan dili ku koy kum kajirte i do ina la luwa telen kan dil ku koy kum kajirte gogiye ndigamen dootu yinan la telka kum kajir ade duniya jan ya boda do adam tumbo tin do degte ke beta wojindu lo tin dan pupu danda ide ke wojinda lo aito ide ke bete a wojindu loti ye maktub lo jean do ne na ikra e njora ida jogir ke jikra ndi on gon batlo lua kindu won majalo de ke donot ne tubo donte lon gon bat lo loi un ma jal golo de dunya ne tubu donte oj go kade de tubu ka kam dunya te ma jal go to dodete na de ngai gen na na da an kam te, ko to ila gernyan da la ne na en ma jal golo to dodete o aw ya an kam te. ya na la oze do na e so njora ka boy de di de glom nu jun ko to ya um ti yiti bulandi a oron do hoya kada gernyanum dana kada tene ke kum kajirte kito yin la gir na ne dian ku nuj ko yin kito in dai lua oron takaya dodut jakler maktuble jean do na min jorai da sogr ku boy ditandi ni adin rota moiza ne ni adin rota ho kito moize ndang ta dandom adan nyong na moize da da ndang dando jesus ina betadina adinani ani i adam rota da yong tina da na ne adam rota wo na ni la ne ni adam rota moiza la ne i rota ka da adam rota ya aiki ya buda da mburkin da gutlo moiza ten ka maktub lon ke kelta ta duwa ta ta la kelinta do jesus te ina la do nga kum ka jer kin ban ko noti njora ka da so gudu kitenam ta do jean do na mi andi na ila adam rota ta ga dan luwa la ne tidbain adan adan rota ta kelma anila adan rota ta mbirkin dagina moiz na ndangala ne rota kada adan rota alhu joka maksudlo machedo na klag de kra jora klag kin mutande kutonge kelta ka taluwa ta tuba kimbirkin dalo moiz la kimbirkin dalo moiz elen tambo genre ade ngekelta taluwa ta elen ta kimbirkin dalo moiz mbon kadi jan ɗi adi jo mosu kadi kari lo adam kiev ojgo krisi na bete awoyi do kagdos kadi kari abel ojgo koyi krisi do kagdos kadi kari lo ngani israelag ojgo koyi krisi do kagdos kadi kari li na ɓerna taningati ojgo koyi krisi do kagdos yã nan brabia kuna di yã gãib yã gãib ndil yã guai to yã gãib kto di kto ngon kala madnaina ina da da batgin da landa ki kto majal ki balkra ada oj do majal ki toyo majal ki bonew ne ngar kam ditida na yai to ina la maktumandi yã gãib e, dan tibin dane kam dido kristin betade na ila na ne di ala ne nya ganda na tubu da ate se de kam kombe ke doron tal na dokak do su lona chris waye elandi kete tanka de landilin ji bont an brabe nyag tubu tolon konde tajigne landilim kam jiti nyag tubu adngon sasiya madkna ite bukane gotota kindik dot amen jajo yank konjo yãk kõo joo y koy kad kare joo dasa kad majal loji aodo bat tuwe yãk kõo joo ja joo ke bat woye ke bat eh, oyalwa ad jak lir maktub le jean ɗoni na y klagr ki jikra jora y klagr ki tenem ta andi jesu un kag dosin ki don te aun lo ti mad ki tuwa y lo ka dɔ na kunu na golgota ki ta hébreu ade ngon bat batlo azazel na we gudbeje ojugo ko kristo kristo na luandara go ta lu de tubu duwace we kambe ta lwa na yinkane a we gudbete majal glo degto ade andi nula gana da kagdos ade tolna do kaga kruate kto majal loje jon koylo ngon bata ade kogin dangarani ila simba kada ingaye ila simba kada tolin kuto njaklag dikikra elen titiki ingon batik kanji pot da majalal njaklag dikikra gerin kadi dik dano so na lona de taklai etaklai luandaragota loi tuba duata londua luandaragota loi tuba duata ne tola tola klait kadita ne ike ta nyadon ye o iklait lono iklait ta ne ike ta nyadon ike ta nyadon jajo maktublo do na idami gidike muta njora i mutambami andi iya kid iya lako kuro degit inge kol gerda yog beti to kid na titi dena degunin kumdi ko duwat jito juanya maditi al rota da yoguloji oi kam kol kluj na juat ti dena luan oja kuma nda na sol dua na kto toy do ta kluj la adna ne dogi nda na mbuk mbuk ktori ktora go ta luj nda kojik adji lafia i duat kton dina nda gulwala kiyotne andi ndi nan dak luala ki yotne ki yotne do dit yotne do majal git an rota da yo guloji oy kol guloji na juat te de na luanda oja kuma nda sol do na kto toy do ta guloji la nda na ne kto toy ta guloji la adna ne dogye nda na mbuk mbuk kto rago talge loji hongne danga tuba na yi ke mila simba kadamga na lona de taklaje lua oirago talbloje tuba duwata tane ta duwata na ada jinki ta yadon jinki ta yadon andina daglola ku yotu na neye maktubandi oy majal glo degi ki donon ti ki tagib non ti ki majal glo ki donti inga takla dekren ko tokade tolen kon dana sowlo luwa kongo ko waji dojila kris nga klajiti dokag dostu jesu andi yang tube tolen konde yang tube tolen konde yang koji koji do ngon bat isaac ina wong lo luwa i doit ade abraham unjin donc tola abraham datir ki luwa izak yin ke mina majal burji bakar bakar wong lo luwa deutsche kada tolje tane diraya gon bat lo luwa de taklaje don gon bat lo luwa de taklaje didaya wong lo luwa so don gon batete na da ji kita nya don kita kul tanan gon bat lo luwa taklaje la wong lo luwa so duwate na ji ne ji kita nya don Corinthians ke konjo don na min jorai da jog de krandi kristi ki kanji majal mon sase majal kada kana ndeti kadal an krisi ki kanji majal no luwa tela ki majal ti ka tatoji ki ka de ki jine de ki dana so ki ta kinji ki ji kamro ti ki kada no ti ki kris krisi de ki kanji majal na luwa oi rago ta loji tubu nda duwata an lono oy nda duwata ketoka de jiita ne kete ne de ke dana so yon luwa da ten la kete ne de ke dana so gi oira go tal gul chi tu bunda duat don da duat ta jin ke kanji majal jin ke dana so gi na kris tel majal ke ta tojo ye a ku majal gi ke toy ke ke bo ne ke loti kris bor mboy mboy mboy mboy tuba na lak ngon musasa di andi ele kama akutupula ezai do na da so gudu so njoda da da jo gudu juandi mbor toy do ta glo iko titna kilndi atoyinbe kuma jal glo to titik mumbe iteli re krom to to mbadoy anun bor toy do ta glo titna kilndi atoyinbe kuma jal glo titna mum atoyinbe ke tala atoyinbe anta jigne iteli re tu. kto nda bai badoy taroto to tag kadi telire kronto ezai ton na da sogd ke mutan jorai da jogd kimi andi imi milam bortoy do tagloi ko kta to mi kebe mam mad kama gado majal gituloi gog alta an yain dijal yain noal yain da yamadal an kta to niki niki la nda bai mboɗo to do tagloyi ko nanada kamna ga doto gugalta mbak not adi kita talo lua kiye ina wajinala an boron toy do tagloyi ko nanada kamna ga do majalta loyi gugal klirin kamak triplo kolosian ge do na jonjorai klagr kso ilandi e or maktub grag dojit adi imber kindagina ren ke ren ke ta dojit rota kris ga maktub gragi inten kag dosun t kag dostulun adi maktub gragi di maktub gragi imber kinda andi imbaira kula ngaro mbaira kula ngaro konyoji kam ndani kam ragotal kam majaltin ndani kam ragotal indi da majal ti man ka kan ibe inga boga inga tolde indi hwa maru ida nya gyer bayra kulangaro sumba kadwo ya ne akam horjan mata adam berkin dagla gang ta doiti yelon chris won berkin dagna nan dare or maktub grag doist adi berkin dagina ren ta doist un berkin dag kan de ta doiti bayra bayra kula ngaro dan dabai bor boy boy bor ila efase bor boy boy wa na ni la bor boy boy na ni sita ni ngala ta ko de na beta una giant na la ta ko it in garo ye an bor boy boy ko na lo an gang banje banje banje na da boy a ber da kak dosunt a ber da kak dosunt loni mbayra kulangaro igrianten luwa ta nyai donda inga ronel kato igert baya luwa bor toyda taglu ko bor konal na gang ber kana la ta doyta gang ta doyta kada kamur na gang banj banja ber da kagdos doni gernya na anta ne itel ngon luwa ye ndo made iger kade in ta ya don ndo made india lo mariage den jia ge ge ga ne nge klando ndaman unjait lo ndaman unjait ngong dai pa! bodu de itaji yang sitana in kod kanang bu auro luat lon ti dorant diraya diraya to ah, an bayra kulangaro ingon yala a ah, ingonam katodi kato gerian ngon durum da katatual ye diraya taji kelanduma nasane ege dum da siya bai an baji majali koi ok dako ai de ke bete na gang ta da bayra kula ngarot na dan an ta duwata lona au da gui la goda ka kadan sangen bete na gang ta da bayra kula ngarot na gui set na de tele ande vraiment jeju basa dan gon ku ma da ko to bol ko to mbeten ganta da mbaira kula ngarutna krisla gada kagdusa nas kanu al anu da wai ne inkie jesu andi ini avokaloji ndi doji kon luatna baira don andi ta kel sitan nanda kutu kago tulua anam gormaji ya delta kuto majal tajiyan mbaira kulangaro tajiyan randa ika majal gitu ku loti na dana in ten kane mun ku dom tuwe don su standa tane wi don ngor ngor duwa yelandi olo ko ya woitite to igna ingir krist mak tu marka gang ta do tu go to in ki pa nya do ko tu lo ko nya la la roma do na jijo njora e kra el jita do tandi ko to in ten tajigla igna in kam ro ko kra na tu ke kris ye ta ma de ko hwa ta ma de ko hwa de go to ko to lo na ha lo gang ta te jujara ba jujara lir ngon bete a lir loi mbirkin dag na tangla a gangan ta doje na igna na non ga kris mbirkin dag kan gangan ta do na kris a bai bor boy boy bor ko na lwa nan gang boti boti a da da bai a bər da ka kruat a de igna yi klo kris an ta ka gang ko do da goto maintenant il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Adina in kam Christane tak gangoto dodata. ye sanglo ko yiwoy titan na mbayra kulangaro ak ndil kamantna lona ak ndil kamanta lon tajiant batane ndil elata ida iga tapna nge kaje tapa kata toyna ndil dakla tane a bom bro taman nandam gral me da madam nam da du soir ler tuba ngi sekru bonte bo el tak bot ya bua nyaga bua nyago kowo bunada arnyan kulua naila import ke ger owet na dane inonda kie luanda waja maj propro ade de nda oi oi kitori oi kito majal gulwa ke toyin de bogatna majal gulwa ke bone ke majal gulwa ke lotina ndengar kamatna na ngelambar koitanan gariya ina krisil dana kris da bai kris un majal ja lua ka toy ka don't un majal ja bone ka donte un majal ja loti ka donte lona gar ka da kris oy ma ja glon tu ba ka don't ta ne njil lua ni kam maktub lua na anda kamata tel kan dila ka koi kum ka je ta gogo do ina la i do ina lua tel kan jil ka koi kum ka je gogo to ka maktub ne ja kliran ka maktub lo korantien lo kolosien ga ɗon na jon jorai e klagir ki mutan di mari in daga ki koi kam toy do tagit losi ki jaga jal losi kam dan rosi git na tajigla luwa adisi telen deki kum kajir na tuka kris nya go majal loji tuba ta tana sada arnyang wai e tondi il nous a rendu à la vie avec Christ tit en nous faisant grâce pour toutes nos offenses antel jika kum kaje tuk godo kudubay nyago majal gloji godo nyago majal gloji tuba nala luwa tel jin ka kum kaje riya itubala de den way kam dilin na atelin ka kum kaje gogo jo kadiya ka dasa majal loji awdo batata klirin kamezai toy do na i dami girkum tan jorai mata nyaka konjo

gra yitidbe sumba kade Jesu tel titina kangan kon kamya gitu tuba kito kade bra nge jamos kade kade kro ke nge konkam kno luwate kito kade majal lo degi in kinyago ko ade Chris in kade kade o Chris in nge jamos kade kade kada no luwate kito kade majal gloje in kinyago ko ye ja kun ga ja mos kat ye mos kat da na jikran Yi da jog lo ka ja ba ta ina da gran ka jidi ndaji na ro ya ka jeje ye chris al na kam la ka ta tajigla ka ta adan kris ande kam lo tu ke jaba tu ke deg dan ke jid na lo na ande kam doron tu don da no lo tu ke ta to ju ta jigla ye ande lo kris wo ye da bai ke jamus kad kade ke ger kade ande kam lo tu ke jaba tu ke di ke mos lo kris wo ita ne oi mosin oi mosin na ande da ande kam lo tu ke jaba ke toy toy kam doron tu a mosin lonan dengande kam doron tak mosin ye an doron tuba ye deg tuba dan do jo kam pa kosutu don na da jo gud ke so jorai tenam tande in tabdig ke kam dogu bor ki ar deg tesin kad ki ran tag in tabdig ki ran ke not ki ar deg tesin kad ran tag kad ngar ke toko and kamte tane lona tabik dan taga kris ande kam doronti don lona ande kam nge doronti ga jamos karkari ande do tik jabata ra bai a ndamosu no luwata no dingirti tane oy mosun suka jabai chatenamta kra jo muta so mi boyde tenamta nandag mosra bai bel tuba girdingirti na tel tel dango réponse ke turina loi turuntina ye lo na sika na no luat na ndega ambel tuba ba ge dengirsu no luat tella elandi bom mosu biya mosu mange kinga mosu ngan batagi raro ne dotal namde mosu madi don buwa o musu atibatane diya da dotu a gokuwon kito krisandi miho bomo jii kidab ye lona buwa wotu batane ta kad kar yinna ta kad kar yinna jiyat jaklerin kamak tuple ebre don na jikra njora iklag de ke jo andi Chris and kam lot ke jabat ke toy toy njakra bodo mbok not kitakul mos biyage ke mos ngan mand mang al na kitakul mosin ke kos don la kris ngan do ke bak to ku not ke to degiye an kris ande ke ita ande ke ngan mos ngan biyage ke ngan mand mangal na ande ke di ande ke mosin ande ke mosin la ngade ngan do ke bak to ku not ke to degiye mos biyage ke mos bat gitane in ka to do ba kito to bal ka da ad bal ka den bal ka den da dan ni og nar kan do kan nan krisin nga do ka ba kito to ka not ad krisin ga do ba kito to ma ja lo ka to ga do ba kito to ma ja lo bone ga do ka ba kito to ma ja lo ka loti ga do ba ka to ko ga to ko da amen yelo na luwa ta ka da kare daro ne anam daro ne do musit na yi garmaji kam kon kon kot kad deg gerenti dik mta kad kari ho miago majal ho yedi araya ga jaya mos kad kari atelo tik jabat tiga kum kajir nya no la ojgo kad mta kad kari ho miago majal lo deg tube ye mosi imosum kama gango galta mdaro nel dot kama sokubur kogut lo kogut na titinai e garin barkin da maj mlandili kamete gogo kadi te lokoite kum kajirte kadi daga garin tidke mta kadi kadi ho nya go majal glod nya na lai e bai koi tulo krisi bai lokoi lo krisi na juif gita na yin daga ke dodo dan gang tidkiri ke ba lona lan krisi bulombalte a unun bulo unun mbal mat ko boba ndun na utne ta holbe mbal la nin jesus titna an ada ko jutita ko kosan bal ko boba na beta dia bog ni na nan bailo ko itwa lona lan ni na kam holbe mbalte gogte lan bay dubrun bal de ndanta holbe mbalti nda diba no bial oyina zgar ndan de tablotu kadin gomun tablonin Jésus ndị ọhụụ kada ahụ na maktubu yeljitirke ndo Damascus si marik magdala marik mada awun do baditi kadin dan bay kadin sikan yibu ko kotun bi adi ite do nin jesus to lon tin tablo balti won kada mbal blo mbalna di tablo nin na e ndubur ndubur ko na won blo baltane blo balda kari ko todi an malaika disi don malaka de sdaba tinda asgar gnan boti de tinda boti de ko na lwa ndubrum bal ndubrum bal na goto goga and damask si jesus ge badoje te lokoti te kitaga kun kaje kitaga kadaro ne amen ko do to ko christ te lokoite ojgo kade nga do ba ko to ko no to ka toje christ ba e lokoite ko to Chris bailo koitu kito akto ngayal Chris bailo koitu kito ngejaya mos kadkari atelo tuki jabat tiga kumkajir ojgo kade luata kadkari ho nyago majal gulujuho in alla koranchen ke dasado ne klagir kimin jorai klagir ke tenemtandi ila ad Chris bailo koitu ala ne kadro talosi kindang pamb to in kam majal gitu lo subaito ani la laada krisbaylo ko italda ko sanho jaino ko toje jan tuba kam hor jan mata ne laada krisbaylo ko itane ojugo kade majaloji tuba e kinya goko jin ko ronel ko to joinane jajanden kam kombe ko doronta ephesien ko ɗon na ekran jora e klagre ko mitande kam kristola in to lona in ondo. taaki rotaye adi hoi taaki maji inandi ajisi iyadin rota kristoye adi luwanda merke lon kamsit merke inon ikadi na luwa adi sindilki kunjidan ina unin kon na nadisi lona inki kor hoi taaki nan tidbai ha luwa nyago majal gulo ituba igergo inda kami dote an luwa merke ikindilin ki kunjidan wone ngan dil ki kunjudangi godobdi godob ko do hoita ka mach ko la jiya ngan dil ki kunjudangi i ka don baltal ida dual na ila ida tibiyane ojgo ka de bal ngai da i kam do tuk kudmuti indom tado korantiyan ki kon jodo na kran jorai da jogd ki joandi luban da merke lon kam kamjiti na adjin dil ki kunjudang ngar kam kamjiti kadi yakwado yanku luwa adji ade luwa nda merkelo ndilin kamjiti kadi yakwado ndil ku kunjidang nola don to mada kuwane jajiin na watisiya degna to mada ko ndil ku kunjidang ngar guto ngar kamjiti to manda ko a wonda burunjal ana yanku bu na yagna ndil ku kunjidang ne la, to manda kuwane a ndodin kris ngadan ronta ku ke ndil ku kunjidang to jean ɗo na klan jora da jogir ki jijo andi mdu made de kum kaje ki mbok not anujin konja kada albat dekra to tade jimt goto kajina jesu aji deta ai kum kaje ki mbok not ya mbok not da ya dobo ya goto na kaji lo daga ne inga kaji loti la kaji ko loti knugu tinga kaji yan na la daga tun da tra mo itane gen ki pasar gede na adin dilin tata kadin no yene na andorot ina dai kajal kajilo chris ila inga inga mbok not yan marka ta jiyat da goto and mad de kum kajir kum mbok not jean do na kla njora da jogu de ko jijo ade jokade kete ya kamajal gelo ikitoy majal gelo ikbone ke majal gulo ke loti na ebre lo na e jikran jora klag ke jondi chris and kam lot ke jabat ke toy toy jakra bodo bank note ke takul mos biag ke mos ngan mand mang al na ke takul mosun ke kos don la chris ngan dok ba ke ke to degie ye lo no kade nga ba ke to majal lo ke toy ba ke to majal lo ke bone ka ba ke to majal lo ke loti Nga gadok bak to majal guloi kog lo kog loni gerian nantane ikomase yabode dararo ne maktubandi ay gerota na rota ata nyai donto pierre ke dasa do na kra do na mutanjora klag ke jiondi kuto chris woy kuto tos woy nja kra kuto ndog tub kuto majal gina de gran i de dana so na nawoyi kito da kida na sugal kito da rabai kito rese jiro luwat woy kam danront na tel kum jet gogu kita kula ndilwa roma gdo na mi jorai klagr gji jondi tai tidb tid kitoy do talo de tid da do talo de kada ade ta ka gan hwan do de tubaye tidb klak gorobat kada land warren ta da da tubu ya da da kum kajir to jawun kete ebrek do na klan jora klak so andi tidbe degi na chris arde do majaltie telde ad asna tap mbok not kitakul kad kari ke kada bodo ina la ad luwa kete dotit ke mos biyang ke mos bat gina da lani an gen dot kroluat ke kad kade ginon mos ginon dan tok kade gen dot kroluat telen ke kasna tap ke takul dat na lona kris la mosen adluwa yan kris rabai kris telji adaji ke kasna tap mbok not kog tlo kog ke takuli kad kade kada budo na lade luwa ada ke takul kris. taro e kete ke ta toje ke to ka kom dorant ebre do na klan jora klan di in kita jesus christ na ra ka gonde kilo luwala luwa tel jin ke jabata kad majalte kita kad ina ad danron kad kad ke jamus jakra be mbwa ke not not ebre do na klan jora klan ke tanam tan ban klan ke jijondi kam landil ke kunjirang elan majal lode ketoyda taag lodi to mam gakam doote gogal ĩi tidbe Lona majal ĩi kĩyago ko ane agen kadkare kə ja ko kəto majal gogalta brabe ane n yago majal guloji ko we toydo kam na ga doote gogal na loona yãg na luwada ĩi dai doote na ɩ e bayra dõ brabe okum tondo okum kulo tondo tə mi ngira majal eh, iram gafra ina ndani ige sadaga madikidan ige kadikari madikidan anduna toydota majale kinya go kowoye again kadikari madikidan halta ila i dai dot kadiluwa nya go majal le ko alna tedi dai ko ara ida ge kadikari kiran an kari kiran kata toy goto yan to go ita ho jan makon kuto igerian luwa da kata toy nal i dai do to ye ya mar kan go to kad kad mar kan go ta tol kon ya go tu bo we ye i lai dai do ta ne pot lu no ngo kor noi ke nge dai waj i ho i wala andigen ta nu no ko bor ngar lo dua do na gangan ta do sut na lere bereg do ne na klan jo rai klag ke jikra ndi ko to inten ngan ko kangan lu kande kam lu to ke jabat ke toy toy kitakul mos ko jesu ki kanji kade nya made ogje e do kitakul mos Jésus yan yan made ko ogje do goto Ezayi do nai dam ta gud ke jijo jorai kla ke tenem on da yogulum ke katige ke kat bang telen ya kajem na kita tar ki taram yorum holbe nuji kot an da yogulum ke kat bang telen ya kajim na kita tarki taran yorum kolbe te kolbe nuji kotun ebre do ni na nai klan jora klan ki jondi na krisla na krisla kada kare kada bodo adluwa kto majal kra i kada kare ina maja totum bank note kamla ndubur ko jukon luat ade nde berdi ko luwata kade ndon tumanda kone adi oigina gernya ina nda ya e e na la izai andi maji da kalambur jorho ya dagna yin kam tiltu aito izai do nai daso jora juandi be boku jerusalem ka sol na elna ta to ta kindisu kindisu bo kada kaglora berglua tiga rago tal glua iki yago ko kutonga baji donant jo kokro brabet kuta majal glua tub ad majal le 2 millions ke millions jo an chris ba millions so majal le i dubu juane brabe ba dubu so majal le i bukrane brabe ba bujo adan elen tak ndisk bo elen ta be ki jerusalem elen ta be ki sar be ki jamina be ki mundo be ki kumbra elen ta be ki moy sala degin nan elen di ta ka du wontit ke majalo di ki nyago ko ngan do ko ba donot jo ni la majalo di dubu so kris ba dubu jichu maj ka de jel degi ta lambar ka de wonya ina luwa da ka todna jide verse ay mata an ngitar mdarum degir kade mdang ta mad mad sibai to do kajiti loji kana jin dot tub ad kaji kida kun kaji dang dangal ad kum kaji kum bank not do kaji kida do do kaji dang dangal na bone degndi an dorot indi jedane kumadganan ton ta da majalte kmar gan da na duwa lan ten ne gan gan luwa ga kmar gan no ni kam kunjite kam kujidite kmar gan da ni akitibe kmar gan lo ni en ku duduga da ande batem non to gan gan na kaji kida bodo do kaji kida bodo tutna jone da ke kada kam quarantine ke sa do na e kada jora da jogu kada na do kaji kada bukun kudu lambar hoita kmaci Car diria, car de moço Jesus Cristo, e badoc um banco nota, inja e kada bado, kete lua, inka e kunjirang de kado, intane inkir, majal gangi e nota kulua, na katakul mos Chris, tarote katatoy, kading ndotin te yeke inga kajwa. kete luwa inga gang ta doit inta inga ramajal adana e kada gang ta doit lai e kam hurjan mat nakata kulmus kris nga dok bakata toy luwa ta ne tel boy in tel ngona krok karyang kata kul mus kris ne bla iyabud ndia kam uh, kajite ina luwa ajije dokal doke kete an ilam to tam da majata kam gan kaje umda yaktubu kum gan kaj i rotal kto luwa inge gangta doit inge ramajal baji koi i yo tota da majal tin yak ndang kari pambu na ne tajigne kitakul mos krisi ina ngan dok ba to ko notna loni nga dok ba luwa tel boy ita tel ngona ingona wa na indikam dan ke. moswaito ne bela kanira poti idayak guru batala ne a bom nda pot ayela kadi telin ngona alwa na kadi nam na losu doba aryan kadi na ta boy ka dokak logo tubo ne lawo kadi nyak guru batal na hwa gasira brabe andande grit ke to andi luwa igna ta da kronte anda wajidin la alanta kada nka tainan ka maktuflo eh, ebreu ge don na klagr ke jo njora e jikra njora e ke boydite bon jikra ani lua ta akronte ila da majala ne luwa ndawoja nda kito ingona kam kon kun kot kaji kito nog kaji kita juifu ge kon yana ngane kaji di i mos dang inja kra bal kra yan na la da ne indilion na jokade bone kam ki kijikon kote kaji kito deg tube kuli li kitakul mos jesu nja kada budo mbok note i dok bak ku note ari dok bak kito majal ge kitoy majal ge ke bone ke majal ge ke loti maktub le feziak don na jonjora jikrandi ingan kaji kulo ka klarasi gete al to kito inten de mad karato ke gabru dot al ade kaji kad kari lulua anila nga kajane i kad kari lulua jakrato ke ndan kaji dai na jak eh, tel ko yo la jad lua kuto wo kum tondo loji ugwarje kam togo til kilo shetan kolosien do na e kranjora iklag e kumta andi kito lua ugwarje kam togo tilte oy jiki kam kombe ti lo ngonen ke nge tar lon ad lon ne, ndot na ajina kombe lo da, kombe lo idoront na ila inde dunia to ay to ne luani imba imba kato lona to manda ko ndil ko kunjirang atel sei kada winga kris nga dan don to kato kada kin ki kin sia na to jaklerin kam maksup le efezien gado do ni nai so jorai damta andi oti kadin kamki ndil ki kunjinan ndil luwa i merke ina luwa merke jikito kade ki girine maje jak ngan doku ba ndotu kunu adi ndil luwa da i kamjit a not anyanjal na ndil luwa ni kamjit na maktuan jotu kada kamkil kito ndil luwa i doku ba ina luwa kwa doji ki ndil luwa ndil ki kunjinan ad lona to monda kuwane ndil luwa ina la a wun jiki do kada kan do de krisin ka dan ranti yesin ba ka de jada kam kila kada ya ke njilwa do tala na ikada kam kil jean ke dasado na min jora klag ke jujande na ke gar de na ingon luwa ane a hora majal ke ndog ndog al na ngon luwa ndongoma adisitan arasiya nyok majalal deni ngon luwa an ki yergi shetan an ka togo duwatal na deg marga dum kada wutun kumdin do mtuwa msika mosu jesu mtuwa e kamta jesu te indil ki yerge mtundam botisa na itinda boti di i do di la de holbe gite na no ha tutu da la tela de na ko doka glo gu tube da da klakin ku kuma go tuwa an ina ingon luwa ngon luwa ngoma adisitan a rasiyan madik majalal shi tana togo duwata galat do na mitan jora da jogi da tanam tandi kuto daga ina rande batem kamro tuka kira kamro kira tana tuka kris lan hal kris in kibe don rodu ade dajin batem kam koitlo kris ada jin kikra na ta ke kris ebro do na e klag ke jon jora ke bu de tandi de na brabe tara landa wajaye ndilande gidingonin tikidin ta akar ront adila ingon luwa na e da puta andai na ila e alta kadwaito e o ida ak dot dot adindi tujitwa ada to kada lai kamji shetan ta kada shetan don ruik musuda kada an sei gedebeten na ndili awo awo ya ndili da the bank nota kito kaj lo lu ajani kaj ke jeje kaj ke dia lakwal ne rapota ne brabe atoli ko gudon rot na don to mana ko ne ai nota ka kris jaklir kam korantian ke dasado na min jora e mi andi mel sisumba kadi lan de yinon jusitante kada nuji don ruwa ko kuto kada njila a haji kam do tulo brabe ada kaji kaji kin bonk not ida yan go la, ngaya ne luwa toli na don to na kuwa ne ai na to ke luwa kam kon be tuwa korantien ke dasa do ne na yi kla gidi ke kran yi damta bon damta gidi ke juandi kuto yin ten la de ma de ngai be kusite tok de goto moirade deg mar ngan woyin to na yila ke nderg roje doja ne jak so kamta ke gang lo na lona brabe gang ta dojta ne nda kojiland ojiji ke to ta hojnot ke ge kadro ta alg al ye deni ngon lua brabe anda oja itana a gang ta duwate titinge ka nuji kotal na nda oja kadi paam dia la kosu gondon tu ni bua kito ambasader lo na ambassadeur ke chat ni dobe tu ke France ne la da da da tuji to cha da ne président Marshal Debi Arabai a un décret a tel siya ke be yitibe to yi la da tuji to luwa a de ten se gudlo ta la en blote kito klan dik doy don ada kosgonalo ila ida kla kade dengane kajale sumba kada ita kuma itiboto kajda de alakwal na ila daya gorobata luan tawoji na ho gasane askada tol don roi kumbus kadi maktubi gi nan kada ke tol ne kon nyandoloji ebreu ge do na klanjora da jogdu ke boyde ba da jogdu ke tanamtandi ke to ila hwaran majal ki kam digigo kagloti na adijin ki gerrota ane kadi kare kirang ki jamusu kito kor majal loji ko goto degi non degi non ta yan lodi kirang goto bol tolde sokr do bol tolde sokr londe lona ndingo ne ta ki gang luluwa kindere dodete na te ke hor ke madenge ta luwa ko jora ke da jogur ke jikra ndi dena nde ongon luwa nya madet al nde o mosu kunko ina te la ke jabatete nya ke karete nde taji ndi luwa ke nge kamken ye nya ke to ke majal ngai ke toy de ke kete no ke astakade a gangan do no inoa Adi ade keger kade Chris badojuwe yang tuba tolen konde dokak dosi Jesu ande yang tuba tolen konde Chris ugu orje kam bertulo shetan neila ink kori girya gnan tibaya luwa Chris nga dok bakata toy to majar gloy ko toy ke ko ne ko loti iwo kadi yan luwa dadan asal ani gedat donggang na yan dengoi tane ihor jan makut an yan kris dada asal semba kade langgon le titite titin la ngar ke dobe ti kuni kada saya induloyan satane oraro majiglo ikiyan ge posit na ida sika dot ikidiya ina ngar da ne ngar da wayen krunte de kitibiaten sai gitlut itibato andi mosu kristi ba dɔji ga dɔɔku ba kita tɔjuwe na ila o ka de yan kaasi yan madital ka la aduwa titibu ka de da il ta tan ite lin kadi ka de la lo ikilo yi dɔ tita ne ani da inga dɔngang inga dɔsir ani yan ku tola to ato yi ko ne yan madikidan kita tɔj e da goto ina la ni ko beti na da majali kito diya dia daya ma da tal na yana daya ma da bit ilangon adua le tutike idangon ta keli ka kade ingan kajilo lua i kajina ida itelak yurt yana ita ne inda kojina inga kam horjan matako ko yok dolu atukto dokaglona indine sejina onta kade ndon tanan asindo muta nani ay kisimba lokusale na kanga no kam do to kum ta to do ka glo as de gma de gale jan godoba ka de to ne kono da wo yo luwa ka to taro na ti adji ade macho do na e da jogur ko so jorai klagr ko so andi alan bor hoita ka majlo ko be lo luwa donon ta ka tagb ka to ka di naji kuma kuro gur da ta ka dang dang tuba kamla doboya nan, tainan itanan lua datashti kadaka luwa na doti kadaka ta tibanya lua orin takaya dojiti telji daki dana sowguti kada jakom kombe luwa lua la to ko merci kito unen dokaglo ne na ji on do ta ten? inten ade jakinya numrogle ji jadse ila tandije tuane askada kunanya ke kada jabe disesibir ndogi na ingana ne ta Ndije tuane e kunje ne jak eh, ngise kurosi tikar jak ndije na take jak de ndo tati inten waito jin kita tos kras merci jak da waito to tari na wojin ade ndin buru ne do tainan mach kade luwa da sasu in ka aryan ala ne te kum mbisi bisi ade garin gra mach to ne jak tel ko yo jada Jaka da na do ka de to ne konyando ina da asinda asindo muta bambo ne ka de to ne konona prabe ke tel kme asik bo jadi kito, to tar ka kam ken loi no to seje kojra in kokro det na tol kon kojra i kokro it ngana ina ni ke nda no it na ite taro arj ka de jina to ko to korgur hoita loi kmaj gan kongina nden bur uunda hui tainan kada maskului na inset nota rabe yila arum yang bidi talane kadi ti taru adet dokak lo kedang kadi wone donji ke ntijine ya gina gerna sana tapaloi toho jan kra kra kedoite koskon kedoite ko gudlo ko kam to brabe tloje ge kaji Jesu Christ amen